da ke nan namba 4 madarka road gaskiya layout zaria jihar kaduna a najeriya yanzu da muke magana safiya ce ta ranar asabar a ranar lahadi ranar lahadi ce 11 ga watan mil awal hijira na da shekara 1435 daidai da sha biyu ga watan januwari shekara ta 2014 a ni mai magana sunana abu abdulrahman muhammad awal adam albani zaria na tsayu ne yanzu don yi mana shimfiɗa a takaice wadda take ɗauke da marhabanta wasu 'yan uwanmu da suka ainihin ziyarce mu daga garin gombe da ke cikin jihar gombe a nan najeriya ta arewa masu gabas hakika muna murna da duk wanda zai ziyarce mu musamman daga cikin ainihin masoya don su zo su yi mana addu'o'i da fatan alkhairi su ba mu shawarwari sannan kuma su ji su ga kuma tsare-tsaren da muka yi na da'awa da kuma hanyoyin da su kansu za su iya amfanuwa da waɗannan amma kamar kullum barin in yi amfani da kamar minti biyar in yi wata muƙaddima wadda take bayyana manufar mu su albani waɗanda muke cewa kanmu kuma ake ce mana 'yan salafiya da farko mu dai ba kungiya ba ne mu da kanmu kuma ba a ƙarƙashin wata kungiya muke ba kuma mu ba mu ne wa wasu kungiya ne a cikin gida ko a waje aiki ba kuma ba mu ne wa wata gwamnati aiki ne a cikin gida ko a waje ba a muna aiki ne na da'awa wanda wannan da'awa ita ce abar da muka fahimta mafi girman aiki a cikin addinin musulunci to menene manufofinmu waɗanda kullum za a so a ji cewa suwaye mu ko menene manufar mu ita ce a yi ƙoƙarin dawo da al'ummar musulmi zuwa ga karatun alkur'ani da sunna da kuma kyakkyawar su a bisa fahimtar da malaman farko su ne annabi da sahabbai suka ainihin tsayo a kai wannan shi yake nufi da salaf wannan shi yake nufi da tafarkin salaf so da duk sanda ka ji ana cewa salaf ko salafiya ba kungiya ba ce a'a ana nufin mutane masu manufar a dawo da addini irin na da in ka ce da ba ana nufin zamanin sardauna ba in ka ce da ba ana nufin zamanin dan hodiyo ba in ka ce da ba ana nufin zamanin su imam maliki ba in ka ce da ana nufin addini yadda ya zo a zamanin farko lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya addini manufar mu kenan mafi girma wadda ke biye da ita ita ce daga cikin manufofin mu sune a raba musulmi da shirka da bidiyo'i waɗanda suka yadu suka zama katutu a cikin ainihin musulmi Haka hakanan munanan tunanin nuka da aƙidoji waɗanda suka saɗaɗo suka shigo wa musulmi to muna da manufa na cewa duk a kawar da waɗannan tunanin a bar musulmi ya zama musulmi ne zalla bai tare da shirka musulmi zalla bai tare da bid'a ko son zuciya sannan na daga cikin manufofinmu hadisan ƙarya da masu rauni waɗanda suka yaɗu cikin jama'a suka zama matsala suka jawa addinin musulunci da musulmai cikas da ci baya suka hana musulmi ci gaba to waɗannan hadisai a yi ƙoƙarin kakkaɓe su a yi watsi da su ba don komi ba domin addinin musulunci ya koma ya zama tatacce kamar yadda yake manufar mu gaba ta uku ita ce kokarin tarbiyyar musulmi akan addinin su na gaskiya na musulunci da kuma kiransu su yi aiki da musulunci din kamar yadda annabi da sahabbai suka yi da kuma cewa musulunci daraja ce ɗaukaka ce don haka su rinka ƙoƙarin manna kansu da musulunci su rinka bayyana ko ina cewa su musulmi ne su daina kyamar dangantuwa zuwa ga ainihin musulunci wanda haka ne kawai zai sa su samu yarda Allah kuma samu ɗaukaka duniya da lahira manufa ta hudu ita ce ƙoƙarin raya tunanin musulmi wanda yake tunanin musulmi ingantacce a bisa ta farkin malaman farko ta hanyar kawar da mutane daga dankarewa akan mazhaba ɗaya ka ji mutum yana cewa ana hambali ma hayit wa wasiyati lin-nas wa in amut ana hambali hayit wa in amut fa wasiyati lin-nas an yatahambalu ni dai da ko ganni ba hambali matukar ina da rai kuma har in mutu kuma ran da zan mutu ma ni wasiyar da nake wa mutane lallai su zama hambalawa to irin wannan dankarewa na mazhaba ba mu yarda da shi ba mazhaba ba laifi ba ne don kaci moriyarta ta hanyar ɗaukan fatawarta amma ba ita ce asalin abin bi ba abin bi sune ne ƙur'ani da hadisi ba mu yarda da tawilin cewa ai duk mazhaba an ɗauko daga ƙur'ani da hadisi ne a ƙur'ani da hadisi baya tufka da warwara ba da karo don Allah yana cewa law kana min indi ghairi la lawajadu fihi ikhtilafan kafira. qur'ani da ba daga Allah yake ba da an samu karo mai yawa to ko tun daga Allah ne babu karo amma mazhabobi suna karo to ya za a raba mutane da dankarewa akan mazhaba da rufe ido na ƙungiyanci wanda ya mamaye kwakwalen da yawa daga cikin musulmi a yau kuma ya nesanta su daga tsantsar yan uwantaka wannan kungiyanci da mazhabanci an waye gari ana amfani da shi yau wajen raba kan musulmi da kuma raunata musulmi kaga ana hallaka suwa ne sai ka ce bayan kungiyar ka bane Allah ya tsara murna kake yi Ka ji suwa ne sun shiga kaza rikici kana farin ciki ne saboda ba mazhabin ku ba to sa'annan gabatarwa da musulmi shawarwari da mafita game da halaye da suka samu kansu na matsalolin zamani game da addini tattali siyasa rayuwa da sauran abubuwa waɗanda suke da alaƙa da wannan jama'a waɗannan da kuka ji su ne manufofinmu ina fatan su kansu bakin namu baki ɗayansu da waɗanda duk za su bibiyi waɗannan tattaunawa namu su fara fahimta cewa to kun ji manufofinmu waɗannan manufofin sai muka fahimci cewa in har muna so mu cin musu to da farko dai tukuna sai mun sa haƙuri a zuciya na biyu sai mun yi aiki na uku sai mun yi aiki da tsari na hudu daga cikin tsari din sai mun yi aiki da hankali da lokaci wato mune muna lura yanzu shekaranmu nawa sanda muka fara da'awa yanzu shekarunmu nawa a lokacin da muke da'awa yaya muke muna da mata muna da 'ya'ya a yanzu yaya muke sai mun rinka yi muna wannan kar mu sa sharholiya a gabanmu sakamakon wannan sai muka tsaya muka tsara al'amura na daga cikin tsari su ne abubuwan da zan faɗi wajen tabbatar da manufofin can an musu sai muka fitar da gaɓoɓi biyar gaɓar farko daga cikin gaɓoɓin da za mu yi amfani da su don cimma manufofin gaɓa ta ilimi gaɓa ta biyu gaɓa ta lafiya gaba ta uku kafafen yada labarai da bayanai gaba ta hudu abin da ya shafi harkokin kasuwanci gaba ta biyar cibiyoyi na wayar da kai da sana'o'i in na ce makarantu in na ce fagen ilimi ina nufin makarantu cimma waɗancan manufofin ba zai yiwu ba sai an samu makarantu an kafa su don haka a zuwa yanzu mun kafa makarantar nursery da primary da makarantu na secondary wanda ya sa na ce makarantu na secondary makarantu na secondary na boko waɗanda suke ɗauke da karatuttuka na addini daidai wa daida da makarantu zalla waɗanda suke na arabiya ne kama haya islam da zallan makarantu na hadda to sa'annan sai kuma abin da zai biyo baya na jami'a da kuma wasu cibiyoyi da ake kira institution domin koyar da wasu kwasa-kwasai na musamman a yanzu haka muna da filaye na gina jami'a da ɓangarorinta da abubuwan da suke biyo baya wanda kuma har mun kewaye da dama daga cikinsu mun samu plan mun samu ainihin izini daga hukumar ba da izini ta jiha dangane da gine-gine da makamantansu wato wadda ake kira kasubda sai kuma bangaren harkar lafiya mun fahimci cewa waɗannan manufofin ba za mu cin musu ba sai mun samar da asibiti sai mun samar da pharmacy sai mun samar da laboratories wurin gwaje-gwaje na harkokin lafiya da makamantansu sa'an nan sai fage na midiya fage na abin da ya shafi yada labarai da kuma makamantansu da isar da sakonni. wannan mun fahimci cewa dole sai an kafa gidan rediyo dole sai an kafa wurin buga jarida sai an samar da wasu fagage na intanet sannan sai an samar da tashar talbijin to muka ce gidan rediyo muna nufin gidan rediyo da dukkanin shakalan shi da yau ake da shi a duniya fm da am da sw da kuma gidajen rediyo waɗanda suke aiki akan stream na intanet wato kan layukan intanet waɗanda su gidajen rediyoyi ne amma suna nan a intanet sai kuma gidajen talabijin su ma haka sai kuma jaridu su ma haka sai kuma buga littattafai waɗanda za su yada manufofin buga sidina da kasusuwa to nan sai kuma bangaren abin da ya shafi cibiya ta wayar da kai lallai ne dole ne a samu manyan ɗakunan tarurruka waɗanda za a rinka tara jama'ar gari ana faɗakar da su ana musu laccoci a kan matsalolin addini matsalolin siyasa matsalolin rayuwa matsalolin tattali sannan sai wata magana mai matukar muhimmanci ita ce dangane da sha'anin kuɗi mun fahimci cewa waɗannan abubuwan ba za su yi ba sai da kuɗi kuma ba zai yiwu kuɗi na neman taimako da lancin da rubuta takardu a zuwa gwamnatoci da masana'antu da 'yan kasuwa da sauransu ba mu sai maga ba zai yiwu haka ba na haka matakin farko ya kamata wannan tambayar a ta to kuma ko ba a yi ta ba ni bari in rinka samun dama ina amsa ta wace hanya za a bi wajen samar da waɗannan gine-ginen kamar yadda na ce wannan tsarin ba tsari ne na bana ba ba na shekaran jiya ba tsari ne na akalla yau shekara ashirin da hudu da ta gabata da haka da na risko wannan abin sai na ga cewa dole sai mun samo kuɗi da haka sai na rage wa kaina lokaci na karantarwa da wa'azi a ƙarƙashin shawarar da abdurrahman ibn al-jauzi ya bayar a cikin littafin shi saidul khatir don haka za a ga wannan sunan littafin ya bayyana a bakina a shekarun baya ne ta hujja da shi na ta ƙoƙarin faɗakarwa ne game da salon da ni na ɗaukar kaina shine ni da kaina in je in nemi kuɗi ba ta hanyar wa'azi ba ba ta hanyar tsubbu ba ba ta hanyar malanta ko kwangila addu'a ba a'a kamar yadda kowane jahili da ɗan boko da ɗan siyasa zai iya dirmukawa ya nemi kuɗi kuma ya same su me yasa ni da nake da manufa ta addini ba zan iya tafiya in yi kasuwanci ko noma ko kiwon samu kuɗi ba don haka sai na ɗaukar wa kaina asabar da lahadi ita ce kawai ranar da zan dawo zariya domin karantarwa sauran ranaku ina can neman kuɗi a wannan lokaci ba inda ba a je an kai labari na ba wurin su marigayi malam jafar wurin su malam abdulwahab a yanzu albaniya daina karantarwa kuɗi kawai yake nema ba inda ba a kai labari ba wurin su malam sa'idu mai kwano wurin ainihin su malam mansur ko ina da an je an kai labari ai kawai yanzu kuɗi yake nema duk wanda ya haɗu da ni ya iya min magana nakan ba shi ansa mutum biyu ne kawai suka taɓa mu magana malam sa'idu mai kwano da malam ainihin abdullahab na kano abin da nake nuna musu da farko tukuna shin akwai wani dalili da ya hana a nemi kuɗi ce a tutun da babu wani dalili na ƙur'ani ko suna da ya hana a nemi kuɗi to shi kenan ku rabu da ni to in muka rikito haka aka natsu kasance musu muna da manufa ne wadda muke so mu zartar da ita shine muna son ne mu kafa da awar salafiya ke karfi muna son mu gina masallatai makarantu asibitoci wuraren rediyo jaridu da sauransu ba mu yadda kowa ya ba mu taimako ba ba mu yadda mu nemi taimako wurin kowa ba ba mu yadda wata ƙasar waje ko wata ƙungiya ko wata gwamnati ko wani ɗan siyasa ko ɗan boko ko mai kuɗi ya mana ba malam sa'idu e malam abdulhab e me kuke tunani ba dole kenan mu nema ba in muka ce ba za a babu mu karba ba ba za mu nema ba ba za mu nema daga ƙasar waje ba za a kawo mana ba kuma muka ce mu ba za mu nema ba ina ganin mun haɗa tanaki ba mun haɗa wa kan mutuka da warwara to kuma muka ce za mu nema ba zai yiwu kwana bakwai muna neman kuɗi kuma kwana bakwai muna da'awa ba shi yasa ibn al-jawzi yake cewa na ga masu kuɗi suna wulakanta malamai saboda zakka da suke yan musu to ko dai su malaman su daina wa'azi su daina karantarwa gaba daya su shagaltu da neman rayuwarsu su rabu da jama'a ko kuma malami ya raba lokacin shi ya ainihin karanta wani lokaci wani lokaci ya tafi neman kudi ni sai na ga cewa shawarar farko akwai barna a cikinta don malami ya daina awa barna ta faru to shawara ta biyu kuma akwai maslaha cikinta don haka filosofi da shawara da fatawar abdurrahman ibn al-jawzi Allah ya gafarta mai a cikin littafin saidul khatir tana daga cikin abubuwan da suka kai mu ga halin da muka samu kanmu na alheri a yanzu shi yasa zan samu wani bangare mai girma na waɗannan ayyuka namu zan sa wa wannan bangare sunan al-imam ibn al-jawzi kuma mun raya ambatan ibn al-jawzi da yabo da kuma kimanta shi da mishi addu'a ta alheri domin a wannan lokacin a matsayina na matashi wanda yake na ɗaya tunanina bai kai in yi wa kaina tunanin mai dace ba an tayan ma faɗa da ni a cikin da'awar waɗanda ke faɗa da ni su ne malamai su ne sarakuna su ne 'yan boko su ne kaza saboda salon da'awar waye kuke ganin zai bani shawara in yi abin da ya dace a lokacin waye zan amince da shi wanda ba zai ruguza ni ba in ya ja ni jika don haka sai ya zama ba ni da wani wanda yake mentoring dina sai Allah ina son ku gane wannan to a lokacin ne sai na dukufa na gade na ɗaya tukuna a lokacin na yi wadataccen karatu a hannun malamai da na satifiket wanda ya ishe ni in karanta duk wani littafi da aka rubuta shi a musulunci wanda nake bukata na haka sai na dukufa a garin haka ne har hannu na ya kai kan littafin saidul khatir na abdulrahman bin aljauzi na karanta littafin nan kaf ina takaidi ina rubuta fa'idoji a nan ne na riski wannan magana wanda wannan magana ta burge ni sai na koma ina ta sauke littafin lokaci bayan lokaci sai zama a yau a makarantar nan ina jin muna da kwafi na saidul khatir ya kai kwafi ashirin saboda ganin muhimmancin littafin a kowane fage a makarantar nan sai na aje littafin saidul khatar a duk inda nake kuwa akwai littafin saidul khatar ko tafiya zan yi sai na aje shi saboda shawarwari ne na addini da rayuwa zankama a ciki kuma kama yadda na ce ni yanzu tun da na yi wa waɗanda nake tsakaninsu laifi daga cikin malamai da 'yan siyasa da sauransu waye ne ma zai gina min makaranta waye zai gina min masallaci to wane ne zai bani shawara sannan waye zan rabe shi ba zai ruguza ni ba naga sai zama ina tafiya ne ni kadai kawai da kiyayewar ubangiji a ƙarƙashin haka jama'a sai ne wa kaina fatawar to bari in tafi neman kuɗi amma ba dan in zama mai kuɗi ba ba dan in tara kuɗi ba domin kuɗin na samo su sai in zo in da'awar ta gino, to na daina neman kuɗi kenan sai zauna bana aikin komai har in mutu sai karantarwa da yada da'awar ita da'awar rinka cin abinci daga cikinta wannan shine abin da na tsara wa kaina kullum ina tafiya kan hanya addu'a nake karatun alkur'ani nake roƙon Allah nake wannan ustazu ya ganni saboda an yi musu wa'azi an bata sunana ba ruwan shi da ni ba zai mun magana ba yana hararata saboda an ce mishi ni yanzu dan duniya ne kuɗi nake nema haka nake yawo garuruka na shiga gari kaza siyayya na shiga wuri kaza na shiga wuri kaza malamai suka yi ta raddi ina jin su sai ma na daga kai in waiwayi raddin da suke yi wannan ma ba daidai ba ne dalibai da na tara su na ce musu to shi shikenan ga manufar da yawancin sai suka zarge suka gudu ana malami ka ce za ka tafi neman kuɗi amma fa an gaza fahimtar na ce za mu tafi neman kuɗi ne wanda za a gina da'awar don yanzu muna da'awar amma ba mu da aji ko kwaya ɗaya ba mu da masallaci ko kwaya ɗaya sannan duk inda muka je muka fara da'awar koran mu ake wulakanta mu ake haɗa mu ake da jami'an tsaro to haka za mu ci gaba har mu gaji mu bari ashe dole mu tayan kanmu wani abu ashe da sai a tsaya a yi rizini wai kuɗi ya ce zai je nema don yana son kuɗi ko kuwa kuɗi don ya rufa mana asiri wallahi jama'a a cikin mutum ɗari ban haɗu da mutum ɗaya wanda ya muna adalcin fahimta ba mutum ɗari ban haɗu da mutum ɗaya wanda ya mun adalcin fahimta ba akwai malami babban malami a abuja da wallahi wa'azi ya rinka yi ko duk wanda ya gan shi ya raɓe da ma sai ƙoƙarin tsoratar da shi game da ni cewa rabu da shi ɗan duniya ne ya zo gari kamar abuja ya ce ba zai da'awa ba ga mu ma ba kai karatun shi ba muna da'awa ni kuma lokacin ka haɗu da nisan ce a karatu kake so in haɗu da kai a zariya ran asabar ko lahadi iya abin da zan iya ke nan kuma fa harkar neman kuɗi nake ba harkar karatu ba jama'a kun ji yadda aka fara don haka sai na fahimci to gaba ɗaya a cikin tsarin ko dole a samar da wata cibiya ta samun kuɗi na haka jama'a sai muka je muka yi rijista da hukumar rijista ta makarantu da kamfanoni aka ba mu rijista akan duk waɗannan abubuwan to daga ciki sai muka nuna za mu rinka kasuwanci hajiya na nuna wasu dafta daga cikin irin maganganun da cac ta mana rijista a kai ku hakuri na manta ne da na zo da su daga cikin rijistar da muke da ita a ƙarƙashin makarantar nan jama'a akwai rijista ta yin duk abin da ya shafi kasuwanci kowane iri kaga dai yanzu ni a matsayina na albani wanda yake yanzu na goge game da harkar kasuwanci na je na gano duniyar kasuwanci amma na samo kuɗi gwargwadon abin da nake bukata na dawo sai na hango wa 'yan bayana da za su biyo daga cikin 'ya'ya da ɗalibai da jikoki da tattafa kunne za su buƙaci wasu abubuwa a nan gaba waɗanda ba za su yi ba don haka gwamma a yi musu sutun yanzu na haka da na tashi neman rijista na neman rijista na abin da baka tunani muna da registration za mu iya kafa refinery refinery mu sai rijiyoyin man fetur muna haƙar man fetur za mu iya ɗibo injinan man fetur mu zama muna da aikin aikin nemo namu na ainihin mining da sauran abubuwa namu ne aikin kaza za mu iya kafa kamfani irin na mtn ko glo ko menene duka za mu iya yi za mu iya kafa kamfani na ƙere-ƙeren motoci ƙirar kwamfutoci da na'urori duka sai na haɗa ne mana rijista duka saboda ni na san koda yanzu ba ma bukata amma gobe 'ya'yanmu za su bukata to goben kuma ba a san yadda za ta kasance ba so da haka ne gugwar maya wannan ta tabbata na haka duk abin da kuka jin cewa za mu yi ba ina nufin mu musu albani mu ba a'a ina nufin mu da zuriyar mu har zuwa tashin iyama. za mu yi haka insha Allah saboda yanzu in suka zo suka sami mun yi musu wani abu to sun san mun kafa dan ba so da haka jama'a kunji da muka zo aka fara waɗannan aikace-aikace abu na farko muka sai filaye abu na biyu muka bayar aka yi mana designing abu na uku ba da zafin kai muke yin abubuwan nan ba duk abin da muke jama'a mafi karancin kududu gaban makarantar nan tamu bombs za mu irin kabar mai tatsi ne ko ba kawai da zafin kai muka yi ba sai da muka rubuta ma'aikatar ayyuka ministry of works muka rubuta road safety aka caje mu kuɗin da za mu biya muka rubuta application aka ba mu receipt sannan muka zo muka yi da haka komai da muke mune a bisa tsari sakamakon wannan sai zama mu a darul hadisi mun kafu ne daram muna zaune ne da gindinmu ba abin da muke wanda yake illegal ne hatta wannan wa'azin yana da registration hatta wannan wa'azin da karatuttuka hatta tarurruka na siyasa da tarurruka na addini yau da za mu ɗauko zakir naik ba wata gwamnati da za ta ce ai ba mu da izini duk mun yi rajista akan wannan duk abin da za mu yi mun yi mishi rajista duka mun saka shi a ciki kai har sai da ya kai CAC su ne cac sun ce tun da suke ba su taɓa samun wani wanda ya zo da maganar registration wanda abin ya zama ɗaya tamkar da dubu kuma ya tattaro kusan komai na ɓangaren rayuwa ba haka kuma na rinka zuwa muna zama mu je mu tinkari panel mu tinkari kaza duk tambayoyin da za a yi karshe shi kenan aka ce approved saboda haka yanzu hatta kafa jami'a da muke cewa duk muna da registration idan da muka tashi kawai gini za mu yi mu tsara komai sai mu gayyato hukumar jami'o'i su kuma sai su shigo su ba mu rijista shikenan amma yanzu mun yi incorporating kanmu mana mun yi rijistar kanmu yanzu za mu iya mu'amala kasashen waje mu fitar da man fetur mu shigo man fetur duk wata hurɗa da ka sani ta arziki idan za mu iya kafa kamfani wanda za mu rinka aikin siminti da sauransu irin nasu dangote jama'a za mu iya shigo da kaya yanzu kamar dangote bai isa mana kancal ba yadda dangote yake da rijista shigo da kaya da komai duk muna da su wannan fa ina bayanin harkar kuɗi ne wai saboda kullun jama'a tambayar da suke ina mutumin nan ya samo kuɗi amsa ita ce kasuwanci ya je ya yi a daidai lokacin da ake cewa ɗin nan ya tafi neman kuɗi to ai shi ne lokacin da ya je ya samo kuɗin ai ya tafi nema to sai kuma a gan shi da kuɗi ina ma'anar shi ya samo kenan na ɗaya kenan na biyu yanzu ya ce baya aikin komai karantarwa yake yi ina yake samun kuɗin yanzu makarantar ce ta kafi take samarwa da kanta kuɗi me kake tunani a shekara mukan samu kuɗin da ba za su gaza miliyan talatin ko arba'in ba miliyan talatin ko arba'in ƙaramin abu ne ba ƙaramin abu ba ne ya ishe mu mu yi duk abin da za mu yi na gudanar da makaranta mu samu wata rara to amma da yake sabuwa ce makarantar tana ɗauke da ƙalubale iri-iri shi yasa wasu abubuwan sai a ga har yanzu a gurgunce suke tafiya amma mu ba ma kiransu matsala muna kiransu ƙalubale suna nan ana addressing ɗinsu ana maganin kaza ana maganin kaza yanzu matsalolin da muka yi fama da su shekaru biyu yanzu babu su ba labarinsu matsalolin da muka yi fama da su bara babu su babu labarinsu yanzu 'yan matsalolin kuma da ake fama da su a yanzu kafin wani lokaci sai ga an gama da su sai a wayi gari shi kenan yanzu gida ya zauna makaranta ta zauna da'awa ta zauna babu wata matsala ok me kake tunani a ce yau muna da nursery primary secondary schools muna da jami'a muna da kaza muna da kaza me kake tunani yau in muka zama service provider na intanet ko wani telecommunication nan gaba za zuwa ce ina mutanen nan ke samun kuɗi a'a mu ba so muke kada wani ya zarge mu ba amma abin da muke ce mishi ya jiye wa kanshi tsoron gulma da ike yi ibadojin shi ake ɗiba a biya mu saboda ba shi da alaka da dole sai ya yi gulma ba shi da alaka da dole sai ya zage mu ba shi da alaka da sai ya sa ido to amma in ma ya sa ido to ga bayani an yi to ya ce bai yadda ba to tunda bai yadda ba wai dole ne tukuna sai ya shiga magana a'a wai dole ne mu sai mun gamsar da shi a'a yana da yancin ya ɗauka kanshi abin da yake so sau da haka yanzu ni ba na aikin komai jama'a kuma har mutu ba zan yi aikin komai ba insha Allah saboda lokacin na gaba ɗaya na sadaukar da shi tun daga safiya haddare wajen karantarwa me rage sai kuma je ba iyalai na haƙƙin su ne kuma in kwanta an bacci to me kake tunani ba wani aiki da zan yi yanzu su waye za su yi aiki su ne ɗaliban makarantar albani waɗanda su ne malamai a ɓangare kaza su ne shugabanni a ɓangare kaza sannan ta wani ɓangaren saboda sanin haƙƙin iyalai na su ma kuma na kafa musu kamfani wanda ta shi ne su kuma za su rayu ina da rai ko ba ni da rai don me su ma in ba su nasu haƙƙin shi kenan menene kake jin yanzu zan je in buɗe shago ina ɗinki babu ba ni da bukata me zan tafi in je in yi kasuwanci duk abin da nake so zai biyo ni saboda me na samu wani lokaci da na sadaukar don in samu wata ginuwa ta dindindin wannan ita ce hanyar da muke samun kuɗi amma ba mu karɓar sadaka ba taimako ba mu rubuta ba mu kaza ba mu kaza ba mu kaza babu kuma wanda ya taɓa ƙarfin halin cewa bari ya zo ya bamu bari ya zo ya mana bari ya zo ya kaza a ƙarƙashin wannan da'awar mu ba lallai ne mutum ya bi ba amma in dai dan wata shubuha ce ta cewa mutanen nan suna da wata manufa a ɓoye to kaji manufofin yau na faɗi kuma na faɗi manufofin nan a wuraren tarurruka da dama ya fi shurin masaki in dan wata shubuha za a sa maka don in an rasa duk shubuha da za a sa maka sai a koma wannan ina suke samun kuɗi daidai lokacin da kake tambayar ina suke samun kuɗi ka gaza tambayar malamanka na ɗariƙa da na izala ina su suke samun kuɗi su fa sun ki su faɗa maka yaya al'amarinsu yake sau da haka kun ji abin da muka yi ginin da'awar mu da kuka zo shi yasa sai na ce to duk wanda zai ziyarce mu idan yana so ne kawai ya ziyarce mu don ya zo ya istifsari na wasu abubuwa to zai iya zuwa litinin talata laraba alhamis juma'a amma duk wanda yake so ya ziyarce mu ya zo ya ga menene turkala na da'awar to zai taho ne da nufin saurare da bin karatuttuka da kuma a samu a zauna irin wannan shi yasa na bari mu kewaya duk inda muke karatuttuka bayan Allah nan su ji su gani mu kewaya su ga duk inda muka fara assasa waɗannan mu'assasa na gine-gine da sauransu su ji su gani mu fassara musu abubuwan menene kaza ya rage sai karatuttuka karatuttuka mun kasafta su kamar yadda aka fara ji muna karatuttuka na makarantu na certificate sannan muna karatu na tsoro a nan wanda ya shafi littattafan tauhidi da aƙida da littattafan fiƙihu da hadisi wanda shine asalin karatun tsoro abinda kadai ba mu soko shi cikin karatun sauran ba saboda muna yi sannu a hankali ne shine abin da ya shafi lugal arabiya da tarihi ba don kuma ba su ma saboda ana yin su a wasu bangarori ne na cikin makarantar muna karatun littafin kitabu tauhid na al'imamu ibn khuzaima muna karatun kitabu shari'a na al'imamu abubakar al'ajirri muna karatun littafin askari da ahalari askari na waɗanda suka yi nisa ahalari na waɗanda ke tasowa yanzu muna karanta littafin riyadu salihin muna karatun littafin hamawiyya ta eh, wasatiyya ta ibnu taymiya waɗannan littafan shida su ne muka aje a matsayin karatun tsoro wanda ake yi da safe karfe bakwai a tashi karfe tara tsakanin azahar da la'asar kuma muna yin tafsiri na ɗaliban ilimi na musamman da karatun bulogul maram da subulus salam tafsiri mun sanya tafsiri ne na al'imamu taƙiyyar al-hilali mai suna sabilun rashad Wani littafin mujalladi hudu ne tafsiri ne wanda ya zama al-maudu'i tafsiri ne na ayoyin tauhidi da aƙida sa'annan tsakanin magariba da isha kullum muna karatuttuka muna yin sharhu sunna kwana biyu muna yin tafsirin alkur'ani na jama'a gaba ɗaya kwana biyu muna yin fiqh sira ainihin rana ɗaya ita ce juma'a mun kusa gama muna karatun littafin professor zaid abdulkarim zaid sannan asabar da lahadi muna yin la'asar karatun sahih muslim da daddare muna yin karatun saihil bukhari da safe kuma muna yin wannan littafi na alfatuwal hamawiyatul kubra mun gama ta yan makonni da suka wuce yanzu muna karatun mukaddiman ne in mun kammala akwai karatun littafin hikba za mu dawo da shi ko karatun littafin al'ibana za mu dawo da su waɗannan a takaice su ne karatuttukan to banda haka kuma kamar yadda aka sani ga makaranta nan mun kafa wadda yake haya islam ce muna fatan za ta ci gaba a tsarin ta haka na haya islam amma kuma mu ba mun ɗauko syllabus ne irin wanda 'yan ɗariƙa suka zuba na haya islam ba kawai mun rufe ido wai saboda muna son mu samu rijista mun tsaya mun yi dizainin me ya dace a karantar da ɗan haya islam kawai don haka ba ma karantar da aƙida ta ash'ariyawa ko kullabiyawa ko maturidiyawa muna karantar da aƙida ne ta salafiya sannan sai sauran ba da muhimmanci game da lugar arabiya sannan sai ba da muhimmanci game da karantar da muwaka da kuma ainihin risala tare da ainihin samar dani duk waɗannan suna daga ciki to kunga ga a nan sai ka duba ina ce zan tafi kasuwanci yanzu abuja nisan zan yi wa abuja abinda zan je yi wa abuja kuɗi zan tafi samuwa kuma kuɗin mai na asasa da'awa an asasa da'awa sai mai sai kuɗin abinci kuɗin abinci kuma na samuwa a ƙarƙashin da'awar su ban da bukata abuja don haka yanzu ko fensir ban da shi a abuja yanzu shekara ta guda ban je abuja ba na yanke alakata ta ba da wani abu ba da bukatar ta ashe wannan sai fassara maka o ashe mutumin nan lokacin ba abuja ike nufi yake so ba a'a me yake nufi ina ne zai iya ashe da lokacin ya zama sakkwata ne ko nijar ne ko ina ne da can ne zai tafi harka ashe ba abuja ba ce sau da aka jama'a kunci na haka yanzu da awar salafiya ta kafu yanzu muna tabbatar da waɗannan manufofin namu ne ta hanyar waɗannan al'amura kuma abokan tafiyan dai su ne ɗaliban makarantar nan muna koyi ka koyar har zuwa lokacin da za mu zo mu fara diploma ita ce shekara mai zuwa insha Allah 2015 ko 2016 mu taho tafiya ta tafiya har a zo lokacin da makaranta za ta zama jami'a ko kuma kafin ta zama jami'a mu yi affiliating ɗinta da wata sananniyar jami'a a duniyan nan ashe a ƙarƙashin wannan gaskiya saboda Allah to tafiya ce ta manufa kuma babu wasu rijalul gai ba mu da wasu mutane sabanin waɗannan mutanen da ake gani mu nan mu ne kawai babu wasu mutane a ɓoye waɗanda su ne suke taimaka mana babu su amma ina fatar saboda in ƙara ɗauke mutane shakka wanda duk ya ji wannan kasar ɗin idan ya san yana da wani hannu game da gina makarantar nan ko da a wannan Allah ya tsine mishi albarka na zagi uwar uban shi don Allah ya fishi ya zo ya tona mana asiri karka yi min nasiha game da wannan banni ba haushe ne ne. na san yadda ake tunzuro mutum ya yi balli na nake yi eh, na ce na zagi uwar uban shi ya zo ya yi balli so nan abubuwan ya kamata amma menene ni na san ba mu taɓa ganin irin waɗannan abubuwan ba ne abin ya wuce tunaninmu ne saboda haka kullum makiya da munafukai da masu raunin imani suna ƙoƙarin su saka maka shubuha ne don me suna ganin tofa kun yawa wani abu wanda za ku kai labari su kuma wallahi sun san cewa rayuwarsu ta riga ta ɓalɓalce to so suke rayuwa kowa ma ta ɓalɓalce da haka jama'a kun ji waɗannan bayanai a matsayin mukaddima ne to duk inda yan uwa musulmi suke muna cewa su taho duk inda ahlus sunna suke su taho muna cewa su zo su duba su mana addu'a ta alheri muna buƙatar addu'a su su zo su yi mana fatan alheri muna buƙata kuma muna so kuma muna jin daɗi su zo su ainihin dubi shawarwari da za su bamu su zo su mana tambayoyi ko iri duk tambayar da ta ƙarsa su a rai kada ka rage kai mana sannan daga ƙarshe sai su ga o a matsayinsu da suka taho daga gombe ko daga bauchi ko daga sokoto ko katsina ko suka taho daga nijar to yanzu cikin wannan abun me za su iya cin moriyar shi shi ne abin da muke kira zuwa gare su sannan waɗannan bayanan da muke ba cika baki ne muke ba ba alfahari ne muke ba amma ana kokarin fitowa da mutane sura ta al'amari ne wanda yake kullum shedanu daga cikin mutane suna kokarin su hana musu fahimtar sura abu babu alfahari babu cika baki amma ana kokarin fito da gaskiyar lamari ne a ƙarƙashin wannan malam musa adam mai hula shine shugaban wannan tawaga daga gombe to sa'an nan sai malamai da suke ainihin tare da shi waɗanda da farko tukuna zan so ainihin malam musa ya fara gabatar mana da waɗannan malamai ya gabatar da kanshi sauran bayanai di ya yi su jiya yanzu abin da muke fata ya takaita kwarai da gaske wajen addu'an nan ta alheri da fatan alheri da kuma abubuwan da za su biyo baya na shawarwari to sa'an nan sai kuma su duba su ga a cikin abubuwan da suka ji suka gani menene suke ganin za su ba mu shawara menene kuma za su iya cin moriyar shi a wannan wurin salin ji za kuma lau khairar bismillah Thank you.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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mune wa Allah godiya subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya haɗa fusakunmu a yau ma wanda ajiya in ba kwakwalwa ta ta ha'ince ni ba na ɗan ƙaddamar ko in ce na gabatar da 'yan uwana a wannan guri haka kuma a can markazu salafiya muna fatan wannan haɗuwa da muka yi a yau sha ɗaya ga watan rabi'in al'awwal hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin maka zuwa birnin madina na da shekara biyar. mun kawo ziyara wa malam ne hafizahullah dalilin tasowar ziyara ta gadan-gadan wanda kullum zuciyarmu tana cike da mu kawo malam ziyara amma mun kawo wannan ziyara ne da ziyarar da malam ya kawo mana ta ƙarshe a garin gombe wanda bai wuce a watanni baya kaɗan ba cikin abubuwan da muka tattauna da malam ya buƙaci cewa duk inda ahalus sunna suke su zo su ga irin matafiyar da suke tafiya a kayi su yi musu addu'o'i a yi musu fatan alkhairi a ba su shawarwari sannan kuma me ake gani dangane da abubuwan da suke tafiya a kai wanda za a ci moriyarsa daga gare su to alhamdulillah waɗannan bayanai da malam ya yi gaba ɗayansu na yau zan ce ba sau ɗaya na taɓa jinsu ba ni kuma yana tsammani da yawa daga cikin waɗanda muka zo da su ba yau ne jinsu na farko ba fata na alkhairi mune wa malam tun ba yau ba domin tun ina yaro zan ce ina yau malam fatan alkhairi domin tun ina yaro Allah ya sanya min san shi kuma nake mishi addu'a kuma nake fatan Allah ya ci gaba da haɗa mu har a gidan aljanna Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara haskaka rayuwar shi na daga cikin abin da zan faɗa duk da ban sani ba zan ƙaddamar da su ne ko kuma idan na gama za a ba kowa a da abin da muke so da yanzu fa eh. kaddamar da su da faɗin sunansu to masha Allah in ka ya tattauna eh. kowanne zai samu faraga ta lokaci mu ko muke ji to a karamar Allah ba mu nan har azhar har la'asar har magriba a salati Allah Allah ya bada lada eh <laughs> alherin Allah ya kai maka dattijan arziki irin albarka ah, a tare da ni ni dai sunana na faɗa jiya kuma zan ƙara maimaitawa ma fara Musa Adam mai hula mahaifina shine malam Adam Edi mai hula shi sunan shi Adam sunan mahaifin shi Adam to wannan shine sunan sai bi ne waɗansu ma ba sa cewa komai sai dai mai hulan kawai to sunan shi bi ne wannan shi ne sunana sannan kuma almajiri ne titibiri masomin gardi a tare da ni akwai a sheikh mustapha gambo wanda ɗaya ne daga cikin du'at sannan kuma idan jama'a kila suna mutaba'ar kasusuwa na tafsirin malam aminu ibrahim daurawa daga garin gombe za su ga shine mai yawan karanta mishi tambayoyi idan an gama tafsirin alkur'ani mai girma ban sani ba ko jama'a sun gan shi Yawwa, e ba barbare ne sai shi al'arab ko to sai saurikin fulani da ya naɗa kan shi wanda sunan shi dr babai kolo alhamdulillah ma alimtu fihi illa khaira wato duk ina ga kaman bai daukan ma hutu a gurin aiki sai ramadan ba don komai ba saboda ya zo yi hidima wa malam aminu ibrahim daurawa duk inda ake shiga na ƙauyuka da kaiwa da komowa bayan malam aminu ya zo garin gombe da malam ake wannan tafiya Allah ya saka mishi da alkhairi sannan kuma likitan haƙori ne ƙwararre to sai ɗan uwana malam adam muhammad wanda a can gombe kamar yadda na faɗa jiya can a can muna ce mishi malam albani eh amma na roƙi alfarman abokanan tafiya da shi muna barowa kano sai na ce to ya haƙuri ya sauka daga wannan suna idan mun zo nan muka tattara muka bawa kano baya ya koma sunan shi na albani to wannan ita ce tawagar da muke tafe da su to na iya ci gaba da bayani to masha Allah kamar yadda nake faɗe dalilin zuwanmu wannan ita ce ziyara da muka shiryo ta don ƙara ƙulla uhuwa islamiyya sannan wannan ukuwa islamiyya ita ce abin da ake so ta dinga wanzuwa tsakanin al'umma wanda na sani duk faɗi tashin malam akan a samu ukuwa islamiyya ne da aƙida nagartacciya ingantacciya tsaftatacciya wacce za a haɗu da Allah da ita ba cin tare ba ƙura a cikinta to mala Allah ya saka maka da alkhairi za ku yi haƙuri da ƙila kalmomin da zan dinga faɗi ko shi malam ya min haƙuri bisa ga waɗansu kalmomi da zan dinga faɗe a kan shi duk mutumin da ya tashi zai yi aiki wa Allah to zai samu ƙalubale da yawa sannan tun saninmu da irin wannan da'awa da malam ke tafiya a kanta alhamdulillah ya jajirce ya tsayu a kanta shi ya sa ta kai ga gaci yanzu ake cin moriyarta wani mai iya magana yana cewa mawa'idul wa'idhi tukbala tuqbala hatta iya qalbuhu awwala yace ya kaumi man a'jabu min wa'idi khalafa ma qad qalahu filmala أظهر bainan nasi إحسانه وخالف الرحمن لما خلا يتي مواعظ الواعظ وعز مي وعزي lan tuqbala ba za a taɓa karbe ba hatta ya riha qalbuhu awwala shine shahid dina sai ya kiyaye ta shi karan kanshi in ya kiyaye sai ta samu karbuwa to wannan ina gana daga ciki abinda Allah ya sanya wa malam albarka a cikin wannan da'awa har ta kawo ga haka shine yayi kokari ya kiyaye abubuwan da ke kokari ya tafi a kayinsa sai zanto sunan shi ya watsu a duniya karatuttukan shi ya kai inda shi kanshi bai san ya kai ba wallahi alhamdulillah tsofin yan izala na gombe kawai alhamdulillah sai ka ji yanzu suna cewa akwai an karo sayil bukharin ne na malam kenan wani ya zauna ya gama ji tsab baban wani ɗalibinmu ne ya ce wannan waye ne sai aka ce masa malam albani ya kenan sai ce shi ne ake ta faɗa a kan shi kaza da kaza ɗin nan sai ce to Allah ya isa ga waɗanda suka ɗora mu akan mummunan fahimta kan shi to wasu matasa ne sai Allah ya sanya akwai yaron da ya zo nan ya same kamala ana ce da shi nura shi kuma Allah ya sanya mishi son malam shi da ya je kawai sai ya sa kasusuwan malam sai ya sa a handset sai mutum sai hankalin shi fisga wannan fawaye ne sai ce tura min sai a tura to ina ganin karatun da muka gama yanzu ne na mukaddima na hamawiya hmm. lokacin da duka tashi za ka yi sai Allah ya sanya waɗansu su isar da aikin da izinin Allah hmm. wannan shi ne shimfiɗa na game da abin da nake faɗi malam ya ce za mu ba da shawarwari ko mu ba da shawarwari mu gaskiya mun zo neman shawarwari ne da ganin shawarwari kuma mun gansu alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi ba mu da wani shawari da zamu bayar ma dai kawai muna bukatan shi malam sa'i da lokaci zamu ke kokarin kawo ziyara domin neman irshadat da kuma neman waɗansu abubuwa waɗanda za su ƙara buɗi ga ƙwaƙwalenmu abu na gaba sai mu 'yan uwa masu karatu ƙarƙashin malam dole sai mun yi hakuri da junanmu a kullum malam yawanci yana yawan faɗin wannan maganan tun da izala ta haɗu haɗuwanta na ƙarshe za ka ji ba jawabin da zai je a ko ina ne ko kuma ka je yawan karatuttukan shi sai ya ƙara magana akan haɗin kai da son juna kuma sai mun ɗage idanuwanmu ga neman sai mun ga aibi da illolin malamanmu magabata suna roƙon Allah ne maɗaukakin sarki akan Allah haramta musu ganin wani aibi da za su gani na malaminsu sannan mun kasance babu abin da muke mutaba'a sai aurat na malamanmu ina zai yi aibi ina zai samu kuskure sai mu ɗauka mu ɗauki wannan kuskure kwaya ɗaya tun da shi kuma bai taɓa fitowa ya ce mana shi annabi ba ne annabawa ne Allah maɗaukakin sarki ya yafe musu mun gane wannan da kyau ko amma su malamai da waɗanda su malaman suke ɗosanowa abinda annabin ya faɗa dukkansu za su iya samun kuskure sai dai buƙatar mu dace wanda suka yi na daidai mun sani da mu da ku ya fi yawa ta amma kullum mutane suna bukatan su game malamin su yake kai na kuskure sannan kuma mutaba'a muna nan muna bin diddigi a tatabbu ilzamat wai bin diddigi da cin kafa ina malami zai samu kuskure mu ɗauki wannan iya kuskuren mu je mu yada malam jiya ba da misali shek Abubakar Mahmud Gumi kaka kenan so domin su malam su ne su ne su baba yawwa susa da ya ce baya bata sallah sai wani da ke yaji ya kasa kunnen ne don jiwo sharri ba don jin alkhairi ba kana nufin duk kasa ɗin nan da malam ke jawabi bai ji komai ba sai iya nan a'a kunnen ne ya isra'inta don ya jiwo mai dan ya jiwo sharri sai shedan sai ya kawata mishi wannan sharrin sai ya iso da shi kunnansa sai tashi yana yawo yana surutu a gari amma ka ji ƙarshen haka in ba na manta ba ko a bakin malam din malam dr ahmad to kun san hausan shi za ka samu hausan kaman abin nan da ke ba bahaushe ba ne akwai lokacin da yake cewa ma ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi saƙa ta sayar ta ba wa manzan Allah kuɗin ya yi amfani da shi to masu jiwa daga sharri ina ya je jiwo sai ji an ce ta yi sata ta yi saƙa kaga ka da ka tun da shi ba zai iya cewa ka ba sai ya ji shi kuma ta aka faɗa ko kun gane? to waɗannan dukkaninsu suna ɗaya daga cikin abin da mu ma muna nan muna ƙoƙarin mu gano shirin, banda wanda kuma suka taso mu a gaba to da wanne za mu ji mu ji da neman bibiyan harshen ɗan adam akwai sabakun lisan harshe sai riga abin da zuciya take kirda don faɗi mun kiyaye wannan da kyau ko to sai ya zanto an ɗauki sabakun lisan ɗin an yada wanda kowa za a iya mishi afuwa akan wannan shi yasa wani mawaki yake cewa summun idza sami'u khairan dhukirtu bihi wa in dhukirtu bi su'in indahum athan yasma'u sayyi'an faru bihi farha wa ma sami'u anni min salihin dafan wai kurame ne idza sami'u khairan dhukirtu bihi ana fadan alkhairin da nayi sai su yi kurum kamar ba su ji ba wa in dhukirtu bi su'in indahum azanu in suka ji wani kuskure kuma sai su kada kunne yasma'u sayyi'an in sun ji mummuna ne taru bihi farha tashi wani ma har kudin a caba zai Allah ban da kudi ba na hamsin ba na ɗari wai zai tafi wani anguwa je ya haɗa abin da ya jiwo akan wani wa ma sami'u anni min salihin dafanu abinda suka jiwo dangane da ni kuma na alkhairi sai su nemi wani guri sai su tona sai su binne don kada alkhairin ya yadu wallahi duk wanda ya tashi ya nemi agajin Allah maɗaukakin sarki ya fara da sunan Allah sai Allah ya kai shi zuwa ga abin da ya nemi ya cimma akwai maganan babban malamin mu abu abdurrahman muhammad nasiru sunna muhammad nasiru dinul albani rahimahullah yake cewa hanyar Allah tana da tsayi ba buƙatar mu sai mun kai zuwa ƙurewarta ba a'a mu mutu a hanya to da haka wannan hanyar tana da tsayi jama'a duk lokacin da mutum ya kama ta zai samu kwalabe ne farfasassu a kayinta shi yasa aka ce sai mutum ya zamo yana da wara'u to shine abin da ya fitar da malam ba tsantseni akwai bambanci tsakanin zuhudu da wara'u wara shine ka ji kana tsantseni gashi nan dai amma sai ka ƙara bincike akan halaccinsa tukunna shi kan shi. to yana da kyau mu zamo haka sannan kuma mu tsaya mu nan mu ɗalibai mu ne za mu ɗauki wannan da'awar mu dinga yin ta da gaske domin duk wanda ya tashi ne ni Idan Allah zai taimake shi akwai a sheikh abdulkarim al-khubair wani ya ce masa ya kai shekara arba'in shi kullum littafi ɗaya yake ya gagara sauka in ya sauka littafin an ce maimaita ba zai iya ba sai zo yana neman fatawa Allah shi gafarta malam wannan karatun kan ni tun da ya zan bar shi ne Malam yake ce masa a'a Allah yana nufinka da alkhairi ne domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa yi man salaka tsariƙan kun kiyaye ko man salaka tsariƙan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal janna. duk wanda ya kama tafarki na neman ilimi yanzu sai kuga kamar malam ya gama karatu to har yanzu research kuma yake yana ci gaba da karatu kenan karatu ba a kare ta ba a girma ba a karanta ba a komai duk lokacin da ka samu kanka kai karatu wai kulun kulu fit abu dunkule kalau na kale kalubale kacinci kacinci mai abin da ke yaɗo kuma dunkule da rassa gashi a barbaje idan ka ture zuciya da ilmu ake kalubale maras ilimi dattijo ne irin na biri mai dan da haka dole sai mun tashi mun yi wannan addini hidima sannan kuma ina kira ban san iya inda wannan kaset ko kuma wannan cd plate ko kuma wannan sauti zai iya isarwa ba mu ji tsoron allah mu rage girman kai ka san an fi ka karatu ka zo ka kwanta ka yi larab ka yi sharkafuwa gawa a gaban mai wankanta a baka ka zo ka tsuguna a baka ka roƙi Allah albarkan abin da ka samu ba yawan karatu ba jama'a albarka albarkan karatun kuma ka yi aiki da abin da aka koya maka domin hadafinka shine ka samu lahirarka duk lokacin da ya zama kana karatu don neman shuhura wallahi ka faɗi imamu maliku imamu darul hijira abu abdullahi al'asbuhi ashiku madina cewa ake layufta wa malikun fil madina malik ibn anas ibn malik ibn abi amir ibn amr ibn ghaiman rahimahullah bai tashi neman shuhura ba Allah ne da kanshi ya ɗaga shi sai amfani da shi da haka Allah ya saka malam da alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa malam albarka kan wanda ya masa wallahi bisa ga abin da muke gani Allah ya yi wa malam albarka sai dai muna nema mishi ƙarin Allah ma'ana Allah ya ƙara madad na albarka a kan shi kuma wallahi kullum ina roƙon Allah Allah ya ƙara wa malam tsawon rai tare da wannan aiki domin wallahi jajircewa akan wannan aiki wallahi ba kowa zai iya ba wallahi ba kowa zai iya ba akwai abin da za ka ga kana da karatun amma exposure na rayuwa bai iya baka hanyar da za ka iya isarwa ba amma idan ka ware a cikin shekarunka ka ji malam a wadda ya ɗauko sai ka ji a shekarunka an ware kila baka duniya wani ma kila ba a auri mahaifiyar shi ba malam yake kan wannan da'awa har yanzu Allahu akbar ba kuwa Allah ke wannan gata ba Allah ya tayar a cikin zuriyar malam waɗanda za su ci gaba da ciciban wannan aiki muna maka fatan alkhairi malam kamar yadda ka roƙa fatan alkhairi malam wannan abin da ka sa a gaba fata na alkhairi shine bayan rayuwarka kake nufi to Allah ya isar maka haƙƙiya ma wannan aiki ta ci gaba da aiki dama duk da mutum yayi karewa yake shi kan shi karewa yake sai abin da aka yi shi don Allah ma kana lillahi yattasil wa ma kana li ghairi Allah tun 1996 muke jin malam yana cewa haka kawai ne hujja da wani guri sai ce muna nan insha Allahu za mu zo sai mun karanta wannan littafi yana cikin karatu ne sai sauke sai ce to wannan magana ta zo a littafi kaza ne sai ce muna nan da ku sai ga shi nan muna nan da shi din da izinin Allah shi din yana raye mu muna raye ga shi kuma an taso waɗannan littattafan a gaba ana karantar da su duk abin da ka tara in ba aikin alkhairi kai ba wofi ne in ji bahaushe wani mawaƙi yana cewa yau ina sarkin musulmi bello ko abdulkarimi musa ko abdulsalam sun wuce wannan mukamin ba a san ɗai wanda ya rage ba umarun Laji korau ya mace a kuma si sallau haka yaro ɗansa ƙosau ba su ɗalhatu yau a zazzau mm. ko ba haka ba ne mm. ko kun gane ƙarshen ai su a bashi ina aliyu babba sun wuce sai me sai an ambatansu sai tunanin arzikinsu kyan adonsu da kyan hawansu ba a ƙara ganin ɗayansu in ba zuriyan da sun bari ba to muna son Allah ya wadata mu da zuriya Allah ya ba wa malam zuriya da za su ci gaba da a ci gaba da ganin aikin da malam ya ɗauko da mu da shi baki ɗaya har ƙarshen rayuwar mu ya zamo mu kuma zuriyar mu ana ganin su ne akan wannan aiki wannan tafarki Allah ka sa ƙarshen kalmomin mu su zanto la ilaha illallah Allah ka yi wata kaburburan muka sanya haske da ni'ima a ciki in ka tashi kiyama ya ubangiji muna neman alfarma a sanya mu ƙarƙashin inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwar ka ya Allah tare da manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah muna roƙonka kai mana jagoranci zuwa ga aljannar ka ta firdausi ba tare da ka mana hisabi ba jama'a muna tare da sauran yan uwa ni iya abin da zan iya faɗe kenan ina roƙon Allah ya sanya albarka cikin abin da na faɗa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda nayi kuskure ko tuntuɓen harshe Allah ya yafe mana hadha billahi tawfiq fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi tumala Allah ya saka da alkhairi hakika malam ya kai matuka wajen yi mana addu'a ga fatan alkhairi sai dai hanya yana yiwuwa irin wannan wa'azozi karatuttuka namu da wannan rugunsumin ayyuka na da'awa waɗanda dole suna cike da gazawa saboda 'yan adam muke ya zama babu wasu shawarwari ko tsokaci to mai yiwa dai malam bai hangi wani abu yanzu ba ko bai gama fahimta ko tattauna wani abu a zuciya shi ba tunda ana magana ko da a waya ne kuma za a dawo to dai a ƙara nazari insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka to malam Musa a matsayinka na shugaban tawaga wane ne zai biyo baya wajen <clears throat> jawabai addu'o'i fatan alkhairi da kuma mai yiwa akwai wanda yake da abin nan na abin nan ba da shawarori din na to bari mu faɗa kawai sai su biyo baya malam da wannan ya gama wannan ya to to shikenan insha Allah faddal to na farko akwai malam Mustafa Gambo bayan shi sai malam Adam Muhammad Albani canfa eh, yawa gara a dinga bambancewa sai kuma zan so ya cika ce mana shi da tijon arziki irin albarka malam dr kolo wanda gaskiya ina ganin zai fi mu kosawar kwakwalwa domin yawan shekaru jama'a Allah ya jarrabe ni da sun zama da masu shekaru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 muna gode Allah subhanahu ta'ala wanda cikin ikonsa da kaddara wannan tafiya ta mu cikin lafiya kuma muka same ku lafiya muna fata Allah ya sanya alheri da albarka a wannan majalis wa muna addu'a Allah ya yi wa malam albarka ya yi rayuwar shi albarka da zuriyoyin shi kuma mu ma da muka zo muka saurara Allah ya saka wa kowa da alkhairi yayin da muka tashi koma Allah ya mayar da mu lafiya fata da muke da shi na alkhairi shine wannan buri da aka yi da kuma wato sare da aka yi wajen ganin wannan waje ya kai inda aka zayyana dina Allah ya taimaka kuma ya bada iko a kai zuwa ga wannan gaba ni in shugaban tafiya da hana ina da shawara shawara na na farko shi malam ne malam wannan aiki da ake yi lalle a ci gaba haka kana saurara kowa da aka sa a gaban na malam a tafi a haka insha Allah a gajin Allah zai ci gaba da zuwa sannan sai masu sauraro da shauran ɗalibai shauran da nake da shi shine a kyautata niyya shi kyakkyawan niyya cikin al'amura yana taimako sosai zan dan ba da wani misali mala mahaifina lokacin da ya rage bai wuce wata ɗaya rasu ba wata rana sai kira ne sai ce miyo shekara hamsin ina karanta da alkur'ani sai ban tsafi da shi ba kuma ban nemi duniya da shi ba ya ce ina da manufa mai kyau a kai amma ban ga wasu abubuwa da yawa wanda na yi buri in gani ba ka zo ka zauna inda nake in allah ya karba mini za ka ga abin mamaki a bayana to kuma na gani ina kan gani to wannan ya taimaka gaskiya nake ga duk abin da mutum zai yi ya sa niyya mai kyau a ciki zai taimaka masa sannan ku zama masu amana da gaskiya ga malam ba wani wanda muka taba ji ya zo ya ce ya tume shi da wani abu mutum amana ko na rashin gaskiya mu a iya jin mu da sauraron mu kuma ya dace ku zama haka ne mai wannan zai taimaka matuka. muna fata Allah ya jagora a kai sannan sai tambayoyi na da tambaya ɗaya ko biyu mala malam ka mana bayani dangane da structure da shawar abubuwa na makaranta sai dai baka mana bayanin tsarin gudanarwar ba ka dai dan yi shi a dunkule haka yawa tsari ni tun da administration na karanta ka ga mutum wuri babba irin wannan rike shi ka dai faɗi su hanyoyi da yawa amma tsarin administration misali yanayin hierarchy na leadership ne ko da yadda aka tsara abubuwan mai yawa za mu so mu ɗan ji kaɗan wala Allah hakan zai taimaka mana kware da gaske sai tambaya na biyu ban sani ba mala yanzu an akwai tsari da ake na fita da'awa ne ko dai shi wannan an dakatar ana karantarwar tukun ba ko wani dan lokaci da aka ware wanda wasu yan uwa akan tsara inda za su danje don kira din tunda shine babban manufa wallahu ta'ala alam ya zan so idan ji bayani akan wannan sannan in Allah ya tara mutum jama'a irin wa'annan miwa ana bukata a samar da koda wani bangare na sulu ko wanda zai lura da tsarin yanayin zamantakewa da auratayya kamar matsala na aure yanzu sai mu ga da yawa malamai ba su cika magana a kai babu bangare ne mai girma abin da ya sa na faɗi haka kwanan nan ina zaune sai ga wasu 'yan yara 'yan mata haka wasu zo suna neman fatawa kan wai aure ya lalace ko bai lalace ba. sai na ga waɗanda ya dace su rika tsayuwa kan wannan ɓangarori din kamar ba su ne suke tsaye ba haka misali mafi yawa sai ka ga waɗanda ya dace waliyan abin da wakilansa sai ka ga ba sa tsayawa su ba da irin gudumawan da ya dace su bayar wajen gudana aure to sai ga aure yana ta lalacewa mewa wako ta wajajen mutane amma dai ban san nan ba gaskiya can mu muna da irin wannan matsala din wanda ya dace su tsaya kan sha'anin sai ka ga ma'ana dai ba ba shi wani muhimmanci da ya dace ba assalamu alaikum to kamar yadda na abin a tattakaice zan ba da amsa wato hakika gudanar da wuri irin wannan dole ya zama akwai tsari na shugabanci ni ina matsayin director general ne na wannan wurin gaba daya wanda asalin wurin shine darul hadisi salafiya ita makarantar albani science academy tana karkashin ita darul hadisi ne ita makarantar darul hadisi salafiya non-profit ce wato makaranta ce ba ta cin riba ba wuri ne na da'awa amma ita makarantar albani science academy registration dinta ita profit making organization ne shi yasa makaranta ce ta kuɗi shi yasa wato kullum kamar yadda nake ta bayani ku yi haƙuri wato in aka ce albani sai na ato ai makaranta sadaka ce a ita in ka ji abin ka ji albani science academy sabar kuɗi ne da kuɗi ake yin komai sai ka zo da kuɗi so ita makaranta albani science academy din a matsayin ita ce cibiyar samar da kuɗi ta tafiyar darul hadisi salafiya a ah, sakamakon wannan ita makarantar albani science academy makaranta ce kuma kamfani ne so da aka yanzu kai kana ganin albani science academy makaranta the same sunan albani science academy kuma kamfani ne to bai yiwuwa a ce gudanar da abu irin wannan gaba daya ba shi da ainihin tsari na shugabanci ni a matsayin dg nake wato director general idan tafiya ta yi tafiya bangaren albani science academy dole zai samu director to sa'annan bangaren makaranta kuma dole kowanne akwai principal da mataimakin principal da sauran waɗanda aka sani na tsari na gudanarwa amma da yake yanzu aka fara kamar da aka san duk wani organization ba mu yin gaggawa wajen a yi saurin cikawa kai ma'aikata mutum daya akan bashi wasu mukaman guda biyu ko uku saboda yanzu aka fara in abu kan kama yakan kama to sannan sai a ce to wani kai za ka rike kaza kai za ka rike kaza saboda haka gaskiya akwai waɗannan tsare-tsare waɗanda a rubuce dukkansu suna nan amma a aikace wasu ne suka fara aiki tukuna kamar office na director general office na principal vice principal makarantar maza makarantar mata da sauran wasu abubuwa makamantan haka na ganin da wannan a dunkule na dan ba da ansa kuma na dan farfasa wasu abubuwa ban sani ba ko malam Mustapha haka yake ne to alhamdulillah abin da muke roƙo su kansu a taya su da addu'a Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa dangane da irin wannan domin akwai ƙalubale mai yawa ƙwarai da gaske dangane da tunkara aiki irin wannan musamman a yanayin wuri irin wannan wanda za ka ɗauko wani sai ka ɗora shi zo ka riƙe makaranta principal sai ka ji wani yana ce mishi kai kana da hankali ne kana aikin gwamnati ka bar aikin gwamnati ka zo kana aikin abin da bai tabbata ba to kaga duk waɗannan shigohin an yi ta fama da su kuma za a ci gaba da fama da su sai dai kuma alhamdulillah ita makaranta a nata ɓangaren tana ƙoƙarin kyautata wa duk wani wanda yake ainihin yin hidima da gwargwadon yadda za a ga cewa an iya mutunta mishi ko da ba a kai ga gaya ba dangane da tsarin da'awa kamar yadda kuka sani asali ai da tsarin da'awa na yawace yawace zuwa wurare fita da sauransu zuwa ga waɗanda suke musulmi ne ba san addini sosai ba a karantar da su waɗanda suka sani a ƙara musu sani da fahimtar da su waɗanda ba musulmi ba a kira su zuwa ga abin da ya shafi addinin musulunci amma kamar yadda kuka ji ita wancan janye jiki da ne na tsawon lokaci ya ba da damar an samu fa'idoji da yawa amma na son kusancewa akwai barna da yawa da ta faru kuma duk wanda zai adalci game da tunani ya kamata ya fahimci haka duk lokacin da aka ce malamin da yake shugabancin da'awar ku part-time malami ne to lokacin da baya nan dinnan barna da yawa tana iya faruwa a san da ya dawo kuma ba shi da cikakken lokacin da zai zauna ya karantar kuma ya saurari maganin waɗannan barnar so da haka a cikin shekaru ashirin nan da ake magana barna mai yawa ta faru wanda daga cikin barnar wasu shakka ta hausu kamar yadda muke faɗi kan cewa kai wannan fa duniya yake nema musamman malamai sun taimaka musu wajen kokarin fahimtar da su ai dama mun gaya muku duniya yake nema to aka zo tafiya ta tafiya wasu ɓangarori waɗanda suke aiki kafin in fara waɗannan tafiye-tafiye duk suka daina aiki kamar irin waɗannan ɓangarorin nake ishara a suwane za su tafi wa'azin maguza ne za su tafi akwai musulmi a ƙauye kaza mu san addini ba ne za su tafi duka aka daina waɗannan abubuwa. yanzu da na dawo aka zo aka fara wannan al'amari yau duka duka ai shekara biyu kenan don 2011 ne muka tare a wannan wurin 2011 august shine muka tare a cikin wannan gidan kuma sanda aka tare ma ginin ai ba haka yake ba iyakar wannan ɗakin taron ne a lokacin ko ainihin flow babu wannan taron sun duka duka bai wuce wata biyu zuwa uku ba duk wasu abubuwa da kake gani babu a lokacin da ya kawai mun kugo kai mun zo mun tare to sai na ga cewa a ba da muhimmancin tukuna samar da al'umma wadda za ta natsu akan abin da ake so a kirata tunda ɗaliban sun sharradu sun watse wasu an je an zuba su a cikin wasu shubohi da yawa shi yasa za ga kamar yadda ka na faɗi da na zo fara karatun littafin hamawuyan nan sai na ga yanzu ba ta tarihi ake ba don tarihin bai da kima yanzu ana ƙoƙarin ne a gamsu cewa to yanzu karatu ya dawo ba irin da ba yadda a zo a yi karatu sau ɗaya ba za a sake ba sai bayan wata biyu to a yanzu babu wata da'awa da muke fita waje zuwa ainihin maguzawa ko musulmi ko wa'azi ko makamantar haka a yanzu babu wata da'awa da ake zuwa aikin makabarta aikin gyaran gidan marayu da'awa zuwa asibiti ba ma yin komai yanzu kuma iyakacin dalilin ke na yanzu ana son ne tukuna a gamsar da mutane wato kamar jakin daji ne kun ga jakin daji in ya zo gari to yanzu ba fa kokarin a dora mai kaya ake ba kokari ake a fahimtar da shi nan gari ne ba gudu ake ba dan adaji gudu yake ta yi to in bai natsu ya rinka tafiya a hankali irin ta jaki ban ka dora mai mangala zai watsar da ya ta gudu saboda haka yanzu matakin farko ba wai wannan jakin a yo maka mangala ba ya za ka ka lallashe shi ya rinka tafiya a hankali in ya saba to sannan kuma sai kai kokarin ya za ka dinka dora mishi kayan so da haka yanzu idan ka ce je a fara yin da'awa su haye za su yi da'awa tukuna yanzu ba su da confidence saboda an taba zama da ana yin da'awa a biye karfi rana tsaka sai shugaban da'awar ya ce zai tafi neman kuɗi don ya kara mutuncin da'awar sai aka gaza fahimta shi to yanzu mutane sun dawo a tsoratare kafa ɗaya tana ciki ɗaya kuma tana waje kuma ba wai da ya kawo ita a'a yana on his mark ne da ya ji wani abu dama ya shirin gudu to kaga a wannan lokacin yanzu za a yi kokarin a gamsar da mutane su gamsu abin nan fa da gaske ne abin nan da gaske ne to haka gamsu da wannan sai karantarwa to an wuce lokacin gamsarwa yanzu ina tabbatar muku da cewa duk wanda ke makarantar na ya gamsu abin nan da gaske ne to yanzu sai kuma ginin da za a ɗora wannan da'awar a kai shine yanzu ana ta karatuttuka ne waɗanda a ƙarƙashin haka sai a ji a cikin karatu na ce ya kamata ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza za a yi to wannan sai faɗakar game da sanda na dawo garin nan sai da na kira wata lacca ga garima na sanya mata da'awa aikin Allah na faɗi mai cece da'awa na faɗi ɓangarorin da'awa da sauransu ina isharar za mu zo mu kafa wata cibiya ne wadda duk haka za mu rinka yi to amma ba abu ne na gaggawa ba to a cikin aƙidar mu ba ana tura mutane ba ne based on imani da ɗumin kirji kamar yadda 'yan ikhwan ko 'yan tablik suke yi ha muna tura mutum ne da quality na ilimi kamar yadda muka haka shirya annabi sallallahu alaihi wasallama take malaman sahabbai yake tura irin su mu'adh bin jabal irin su Ali ibn Abi Talib kenan ashe sai ka karantar da su sannan zaka tura su domin suka tafi wurin za su dauki wata risala ne ta wakilcin ka don baka karantar da su ka horar da su ba karshe in suka je sai ka ga wani abu suke daban ba abin da ka tura su ba saboda haka a yanzu wannan matakin muke a kai na ƙoƙarin karantarwa da sauran abubuwa da za su biyu baya na ganin wannan shine zai kai zuwa ga amsan tabbaya ta uku idan baka gamsar da mutane ka karantar da su ba ba za su baka wilaya wadda yau wane yana fada da shi da matar shi ka kira su ka sulhunta su ba ina son ku gane wannan to sai na ga cewa a yanzu din akwai rigingimu ba a rasawa amma gaskiya munan akwai sauki ban san irin dai level wanda kake kwatanta a can wuraren ku ba ah, har ma ni sai na zo da wani abu akasin haka har sai ka ji ina ture mutane ma game da rigingimin su cewa ba ruwana da rikicinka da matarka saboda wannan fasinan rikici ne ba ina nufin ba ruwana ba ne sai dan ina fahimtar nunarka ba ta kai in kira ka in kira matarka in kira ka in kira matanka in kira ka in kira 'ya'yanka in ji a matsayina na malamin ka in ce to abinda nake baka shawara ko kuma abinda nake hukunta a eh matar ka nan da ka sake ta ka dawo da ita wannan yar ka nan da kace zaka yi mata auren dole tunda ta ce ba ta so to ka bari to ina ganin in ba mutanen da suka yadda da ka da shugabancin ka suka danka su ba to in ka fara shiga wannan za a samu matsala to sannan sai wani bangare na tarbiyya wannan bangaren na tarbiyya shine hakikanin al'amari muna buƙatar a bada muhimmancin tarbiyyar musulmi kamar yadda kaji na faɗi a farkon kasar dinan cewa a tarbiyyance su akan addinin su na gaskiya idan ba tarbiyya ce aka samu kyakkyawa ba to za mu zo mu kullowa da kanmu wata barna wadda a ƙashin gaskiya saboda Allah a mu'amalanta ta da wasu malamai sai na ga abin ya zama wata fitina Allah ya kyauta wato sai a ɗauki malami uba ne gaskiya ne malami uba ne to amma me ake nufi da uba uba ne na alfarma sai a sakan mishi jiki game da mata da 'ya'ya musamman mata da sauransu to akwai barna a ƙarƙashin haka mai yawa wadda ya kamata tukuna shi malamin ya tarbiyyantu tukuna sannan su ya tarbiyyantar da su to waɗannan abubuwan dukkansu sai na fahimci abinda ya fi bada muhimmanci ya fi kyau a bada muhimmanci shi yanzu karantarwa da tarbiyya to sa'an nan sai a zo kuma sai a fara shiga matsaloli waɗanda suke a legitimayya wato matsaloli na zamantakewa a daidai lokacin ne zaka ka ga zaka kira wani wani ina ji labarin kana aiki ne a lokal gamman e eh. to da Allah ka je ka yi rizanin wannan aikin ina so zan tura ka ainihin jihar delta a wani masallaci da zaka je ka ci gaba da musulmanci da makaranta wanda insha Allah ta'ala zai zama alheri me kake tunani idan bai tarbiyantu bai gamsu bai samu confidence game da kai ba zai yiwu ya bar aikin shi da yake samun dubu sittin ya zo nan kana aika mishi da dubu ashirin ba zai yiwu ba to saboda haka na ba da muhimmancin a tarbiyyantar a karantar tukuna jama'a su samu natsuwa kuma wannan na yi kwaikwayon annabi ne sallallahu alaihi wa aliyu sallama domin annabi a zaman shi da ya a makka zama ne da ya wanda bai rinka kallafa wa sahabbai abubuwa ire-iren waɗannan ba ba wanda ma yake sanin sirrin annabi sai abubakar amma lokacin da aka dawo madina annabi ya ga tarbiyarsa ta zauna sai ce wani ya eh, je kana tura ka wuri kaza wani ya eh, tafi ka je akwai kiristoci gari kaza ka musuluntar da su wani ya eh, abin da nake so da kai bar gari kaza ka koma gari kaza a lokacin ba wanda zai tawaye saboda kowa zuciyar shi ta natsu abin da yake ya samu yaƙinin cewa wannan abin ba barna ba ne kuma ba asara ba ne kuma ba zai dame jin rayuwar shi ba wannan ita ce marhalar da muke ciki a yanzu shi ya sa ɗaliban makarantar nan da kasusuwan da kuke ji daga nesa za su shaida za ka ga ina da yawan ba da shawarwari a cikin kasusuwa na ina da yawan kokarin me zai wayan madaka da kai game da kaza game da kaza game da kaza duka ina son ne ya zama mana muƙaddimomi dangane da abubuwan da za su biyo baya Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am to alhamdulillah to alhamdulillah gaskiya ne to alhamdulillah to amma insha Allah malam mustafa kamar da kuka ji akwai dan kawaici da ya yi wa kanshi da kuma wanda shi malam musa ya dan yi kawaicin amma a fakaice magana ta dan bayyana asali mahaifin shi alarama ne makarancin alkur'ani kuma mai karantar da shi kuma ka wata babban magana wadda take sako ce shine abin da nake ta nuna mana su iyayen nan namu wai don ba su shiga cikin izala ba kar mu ce musu su yan dariƙa ne yana daga cikin kuskure kawai sai muka ɗauki siyori irin na fir'auna fir'auna ne ya fara raya siyori din sannan bushe ya biyo baya shine duk wanda baya tare da mu to ne to galibi mu ma a izala sai muka ɗauka duwanda wanda ba dan izala ba to dan dariƙa ne ko ka a kawai yanzu ka ji wata kalma na shekara hamsin ina karantar da ƙur'ani ban yi tsafi ba ban nemi duniya da shi ba dama waɗannan su ne fitintinu ba ta uku duk inda ka samo ta uku ko za ta shiga cikin ɗayan biyun nan ne ban yi tsafi ba ban nemi duniya da shi ba amma ina da burin da ban cimma ba amma ina da yaƙinin za a cimma burin amma a hannunka kai ɗana don haka zo ka zauna kusa da ni ka koyi yadda ake yin aikin to gaskiya malam ku yi haƙuri kamar yadda kuka sani ni ɗan jarida ne akwai ta wata nahiya da muke kallon wasu abubuwan saɓanin yadda ake kallon abubuwan ban yi tsafi ba ban nemi duniya da ƙur'ani ba don haka zo ka zauna a nan kusa da ni gobe kai za ka hau nan karka yi tsafi karka nemi duniya abinda yake ce maka ke na biyu zo ka zauna kusa da ni don ka gaya nake yi domin in mahaifinka malami ne ba karatu ne yake so kai ba a'a yana son ka koyi awa shi ne to koyan da'awa in ka tafi wani wurin kayo karatun ko to in ka dawo karshen ta za ka rikita da'awar mai da ga wasu sun yi a ƙasar nan sun je sun yi karatun amma da suka zo sai suka rikita da'awar iyayensu kenan da zama suka yi suka koya to ashe wato ba karatu ne yake da wuya ba ethics ɗabi'u da halayen ake so ka ɗauki hannu ya ake gudanar da kaza asaf mai saba'un hadisa babban ɗan shi na farko sunan shi abdullahi yaran nan yanzu shekarar shi goma sha biyu amma na tabbatar muku da cewa in yau a safiyar su zai iya ci gaba shekarar shi sha biyu don tun yana ɗan ƙarami da zara yana zaune a falo a sa ce idan uwar ta ji baki sun zo sai ta ce jika ka zauna wurin babanka don na tambaye shi ne yaya aka yi alaka tsakanin kai da <clears throat> abdullahi haka sai ce uwar shi ce ta kulla eh, ina zaune ni kadai ce ba za ta damu ba in ya zo ma in bai zo ba shi kenan amma da zarar bako ya zo sai ta ce jika ka zauna jika ka zauna hannun daman babanka kuma ka yi shiru ka nasu ya ce sai wata ran na tambaye ta wai ke mai ke sai ta ce a'a ai sai baƙo ya zo ne sannan zai koyi ya ake mu'amala da haka yanzu idan kai wa asaf waya gani nan zan zo makarantarka ko zan zo gidanka in yana nan zo in ma baka nan ma baya nan ko sai ce ka zo zai ce ka je ka tafi da confidence kuma idan ka je ko dan zai tare ka duk abin da ka ji fana ce shekarar shi nawa shekarar shi sha biyu duk abin da uban zai maka ko dan zai iya maka ƙarshen ta hafiye da haka saboda haka wani lokacin sai uban ya ɗibi kamar riyal dubu biyar sai ba shi sai riƙe a hannun shi riyal kamar dubu biyar nawa kenan kake jin naira dubu ɗari biyu misali ta najeriya sai ba shi amma wallahi ko ba zai sai kati na layi ya sa na riyal goma a layin shi ba in ba kuɗi sai jira har sai lokacin da uban ya ba shi umarni amma idan bako kaza ya zo in ya fahimci inda baban shi na nan ga abin da zai yi wa bakon ko to zai daura gaba ba zai fatawa uban ba yanzu ba zai yi ko uban ba sai ya dubi abin da ya dace based on abin da ya koya amma shekarar shi sha biyu ba to ina son ku gane wannan abin da mahaifinka ya maka malam mustapha na ɗaya ka gode mishi tukuna na biyu ka ci gaba da mishi addu'a ta alheri ya gina ka bari ka ji wani abu kun ce bari ku ji wani abu yanzu makarantar ta rayu fiye da sanda mahaifin shi yake da rai makarantar yanzu ta ɗauki salon da sarki ya tabbata ga Allah tana nan a makarantar allo amma kuma ana karantar da ƙur'ani da tajwidi da ilmomin ƙur'ani tsab da tsab a bisa kuma manhaji na ahalis suna wal jama'a yara 'yan mata da hijabi da niƙabi yara maza samari da ɗangalallen wando sannan shi da ka gan shi hafizi ne mahaddacin alkur'ani ta wani ɓangaren kuma ɗan boko ne ma'aikacin gwamnati a wata bo da yake aiki alright ashe abinda ni nake so a fahimta a nan kullum in an kawo magana sai ina cewa a'a musamman ni game da 'ya'yana don an ta samu matsala da wasu ka bar su su tafi wani wuri mana a'a in sun tafi wani wuri za su je su samu karatu amma karatun da zai rusa mu so ba mu da bukata don me mu ake kawo wa 'ya'ya to mu kuma mu kai wani wurin idan da abin da muke karantarwa kafintanci ne ko tela ko kuma a'a wani bangare ne na karatu a'a duk abin da ake karantarwa a wani wuri muna karantarwa a nan to don menene za mu tura 'ya'yanmu da ɗalibanmu su tafi wani wurin kwanaki wani hakimi nan mun yi magana da shi a cikin magana sai nake ce mishi ai mai makarantar amir Profesa Shafi'u mutumina ne kuma duk sanda na je mishi da bukatar admission a guje yana taimaka mini sai shi hakimu ya ce a ba wani taimaka maka da yake kai kake taimakon shi sai na ce a kamar ya ce a yau ba dole baka admission ba ya ce ba daraja ka kara mishi ba kai albani duk inda ka je ka ce kana neman makaranta ba daraja ka kara wurin ba da ka tafi da ya bude baki cewa zai har albani yana kamun ɗalibai na ya ce me ake karantawa a makarantar shi wadda ba za ka iya karantawa a makarantar ka ba so menene wannan yake nunawa wato ina son ku gane muhimmancin da malam musa mai hula ya wata magana cewa yana son zama da mutanen da shekarunsu suka tafi saboda yana grafsin yana ɗiban hikimomi galibi yanzu in ka dubi shi malam mustapha za ka iya ce mishi yana daga cikin saffa ko matasan malamai yanzu yake tasowa to amma yanzu ya iya gina makarantar da mahaifin shi ainihin su ya bari ba gini-gini na gini ba a iya gudanar da ita ba ta rushe ba ya iya manajin dinta ba wai da wancan ilimin da yake faɗi na management na bature da ba a'a wannan graduation da ya samu a hannun mahaifin shi shi ya ba shi damar ya iya wannan aikin alright wannan ba zai zama mana babban darasi a cikin rayuwa mu fahimci cewa a ba ilimi ne kawai muke ne ba muna neman tarbiyya ne musamman mu da muke da manufa kullum sai mu tsaya mu duba o oh, wai ni ina karatu ne dan in je in yi aiki eh to baka bukatar sai ka zauna da irin mu ko ina ka je ka koyi karatu ka je ka samu aiki amma kana bukatar ka yi karatu ne don ka zo ka yi mana hidima a nan akwai waɗanda cikin ku suna cewa za su tafi diploma sai ina kashe musu gwiwa sauran sun tafi diploma kafin su da diploma an sa musu kyamanmu da kin da'awar da sauransu wanda shine sa'idi yanzu sai nake kan ne musu hadari amma a'a su bari a nan. amma fa kuma ba za mu ce saboda su mai gaggawa mu fara ba ai yanzu da muke zaune waɗannan karatuttukan da muke ɓata lokaci ake ko karatu ake karatu shi nan zauna a ita yi nan da shekara goma in ba a yi diploma ba ba asara kai ba in kuma an yi diplomar ƙarin fa'ida ce wadda kai in ka shiga ajin diplomar sai aka ce a cikin ajin diploma an sa ba a karantar da kaza a syllabus kuma kai da ka yi shi yanzu kai ba zai zama maka da sauki ba sau da haka malam gaskiya na yi maka murna kwarai da gaske domin wato ba karamin abu ba ne mahaifinka ya assignin ɗinka a kan abu ya zaɓe ka akan yana so yi mishi aiki kaza to ba ƙaramin aiki ba ne kuna jin wannan da kyau jama'a aiki ne na musulunci kuma me aiki ne na biyayya kuma shi zai haskaka rayuwarka yanzu haka malam mustapha ya samu fili tangame mai yana yana ginin makarantar to me kake tunani mahaifin shi na daga cikin waɗannan irin tumuhat irin waɗannan gurace-gurace da fatan da yake yi in wannan ya ci gaba da yin abin amma zo ka zauna kusa da ni ina son ku fahimci muhimmancin zo ka zauna kusa da ni ka gaya nake yi ko kun fahimta jama'a yanzu galibi akwai wani kuskure da galibin malamanmu masu da'awa suke yi kawai abin da shi yake so kawai 'ya'yan shi su je su yi karatun boko saboda su shiga aikin gwamnati a fita daga cikin wannan irin talauci da shi ya samu kanshi sau da haka galibi yau ga malamai nan a najeriya da muka san su shekaru 30-40 yanzu galibi 'ya'yansu 'yan boko ne duniya kawai suka tasa a gaba ba ruwansu da hidimar addini wallahi barin gaya muku jama'a aibi ne annabi zakariya rasuwa ya da ya kusayi kuka ya tafke yanayi wa allah inni wa hana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba falam akun bi du'aika rabbi shaqiyya Allah tunda nake roƙonka baka taba hana ni ba na tsufa na kaza na kaza na kaza ya Allah ka bani da wanda ya risuni wa ya min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya bani da ya gaje ni oh ya gaje ni ni mai kudi ya gaji gidan yaqubu gidan yakubu gidan masu kuɗi ne ko ministoci gidan annabawa ne sannan Allah ka yarda da shi ina son ku fahimci dukkan mai manufa ko to shi yake training 'ya'yan shi da za su zauna don su ci gaba da mishi wannan manufar amma in ya sake ya kai 'ya'yan wani wuri ko za su je su koyo wata manufar ne wadda za su rusa wannan tashi wallahi saboda haka kuna ji sarki Hussaini na jordan uban shi falul mutum ne mai karfin aƙida aka yi aka yi cewa papiroma ya zo ƙasar jordan saboda akwai kiristoci ya ce a ah, kiristocin jordan adadinsu ya kai a ce papiroma ya ziyarce su kama sai kuskure sai tura ɗan shi husaini karatun aikin soja a ingila da ɗan ya tafi sai yau karatun aikin soja da ya tashi dawowa fa sai ya dawo a matsayin soja wanda ƙasar ingila ta horar da shi amma da mata kirista baturiya sai kiristocin suka ce shi kenan an ci shi da yaƙi ku ƙara shekaru tana nan sai ta haifa mishi ɗa na farko sai ya sa mishi abdullahi sai aka yi mishi wayo cewa to ai ya kamata abdullahi a kai shi gida wurin kakannin shi ya yi naziri ya yi firamare saboda ya samu tarbiyyar kakannin shi don tun da nan ne dai zai da ya zauna to ya kamata kakannin shi na wajen uwa su ma ya san su kuke a lokacin da aka ɗauke shi aka kai shi ingila in an kira sallah a masallacin birnin london za su ɗauke shi su kai shi saboda kakan shi musulmi ne ranar lahadi za a ainihin aje shi a gida a ce tun da kakan shi musulmi ne su tafi coci ko da shi za a je da shi za a je sai zallan bature harshen shi ya karye fas bayan lokaci uban ya a da shi ya jami'a sai suka ce a to ai muke zai makaranta irin wadda kai ne shikenan karshe abdullahi ya gama rayuwar shi kaf bai taba shekara daya a gaban uban shi sai ga uban ya kwanta rashin lafiya aka ce abdullahi ya dawo bayan kwana biyu sai aka ce a ta shi ma ya kamata a ci gaba da irin wannan zumunci shi ma abdullahi ya auri kirista mana amma zai iya auren kirista balarabiya sai je auro ta yan falastin balarabiya shi kenan ana nan sarki talul da ya rasu tuni hussein ya kwanta ciwon zuciya ya rasu sai ya rasu ya bar ɗanshi tsakanin uwa kirista mata kirista shi kuma shekarar shi talatin da biyu rak a duniya ɗan yaro ɗan ƙarami na haka uwar shi ta ce to lokaci ya yanzu wanda ya kamata shugaban addininmu ya zo inda ai ya kai dubi ni uwarka ce kirista ce dubi matarka kirista ce to kana zaba da kiristanci ne shi kenan sai aka bude kofa faforoma yazo zo da wai filin da faforoma ya gaisa da su sai aka ce an ba kiristoci duk kasar laraba ba inda suka samu fili irin wannan kamar yadda aka yi mana a kubo abuja a takaice menene ya jawo wannan destruction din na da'awar talul amma talul yana da karfin kin kafirai amma ku dubi yadda da'awar ta rushe saboda me a'a an kai yaron ya girma a wani wuri in ba manta ba tun muna muciya nake cewa ni ina son ne mu samu makarantar da za mu tarbiyyanci ayyanmu mu fa ba muna da 'ya'ya ne da muke so su zama ministoci kwamishinoni daraktoci ba mu muna son muna da 'ya'yan da za su zama masu da'awa ne ko da su likitoci ne ko injiniyoyi ne amma su masu da'awa ne to in ku haka ne ko to sai dai mu yi su a cikin mu da environment din mu, sai dai su tashi da ethics da tunani irin namu yanzu yau ga malam mustapha nan ramma ne malami ne hafizin alkur'ani ne in ya zauna zai maka tafsiri zai karantar to amma wani bangaren kuma menene ma'aikacin gwamnati ne kuma dan boko ne a to ashe zama mai da'awa ba zai hana ka zama komai ba amma zama komai yana hana ka ka zama mai da'awa to in mun gane wannan ina son ne mu ɗauki wannan magana tana da matukar muhimmanci a cikin tattaunawa da malam musa yayi ni kuma na yi ƙoƙarin fito mana da istinbatin wasu abubuwa saboda na dube su ta wasu nahiyoyi daban-daban so da haka malam Mustapha muna roƙon Allah ya saka mahaifinka da alkhairi Allah ya gafarta mishi Allah ya ɗaukaki darajojin shi mahaifanmu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya gafarta musu ya ɗaukaki darajojinsu bayan wannan sai malami na gaba shine ainihin malam Adam al-Albani na faddal Thank you.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 mai kowa mai komai wanda ya tara mu a wannan markazi ne albarka na darul hadithi salafiya a nan jihar kaduna a zaria wanda muka zo muka ziyarci babban malaminmu fadilatu sheikh abu abdurrahman muhammad awal adam albani zaria hafizahullahu fi sirri wal'ala wanda wannan ziyara kamar yadda shugabanmu kuma malaminmu malam musa adam mai hula ya gabatar ta samo asali ne daga na farko dai yan'uwantaka ta musulunci wanda wannan ita ce makasudin ziyartar mu ga malam abu na biyu daga cikin makasudat na wannan ziyara ainihin wato kasantuwar malam ya je mana 'yan kwanakin nan kuma ya gabatar da lakta a babban masallacinmu na miyatti juma'at masjid wanda a ƙarshen lakcar ta sai gabatar da cewa lallai akwai buƙatar kulla zumunci tsakanin ire-irenmu da kuma wannan guri mai albarka to a ƙashin gaskiya saboda Allah wannan ya sa tun washe garin tafiyar malam muka fara tattauna yiwuwar yadda za mu kawo wannan ziyara kuma alhamdulillah allah ya samu ka samu matsaya kwaya daya sannan muka kulla wannan ziyara kuma gashi allah maɗaukakin sarki ya kaddara mun zo har ma muna shirin komawa wannan ba wani abu bane face falala daga cikin falloli da ubangiji subhanahu wata'ala yake wa bayi kuma albarka da alkhairi da ubangiji yake barbadawa akan bayinsa muna fata Allah ya kara barbada mana ya kuma kara game mu da rahmarsa to a kashin gaskiya saboda Allah ni ba zan tsawaita maganganu ba kasantuwar kawai dai garin jiki kake gani amma kana neman dan tsako daga cikinmu gaba daya ka same ni ina ganin shi kenan so don haka ba da wata magana da zan faɗa mai yawa la iyaka akwai wani abu wanda na san ko ba komai yan uwana ɗalibai da su yi wannan guri wataƙila za su zo su san shi ko kuma su jiya aka yi kwatsam sai ka ji sanarwa cewa wani bawan allah tare da malamansa mai suna adam muhammad albani suna tafi za su kawo ziyarawa muhammad awal adam albani to watakila za ka ji a aka yi na na zama 419 <laughs> na wannan suna <laughs> ko na wannan lakabi na babban malaminmu to a kashin gaskiya saboda allah har kullum a cikin harkar da'awa da kuma harka ta rayuwa gaba daya akwai mutumin da kake ta'asirantuwa da shi wanda wannan ta'asiri watakila yakan ɗarasa su a cikin dukkanin mu'amalolinka gaba ɗaya ba ma harkar addini kaɗai ba duk wata mu'amala da kake gabatarwa watakila wannan ta'asirin ya yi naso ya shiga ciki ban sani ba kun yi mulahazar wani abu babban malaminmu da ya sauka malam musa adam mai hula in ka kasa kunne da kyau za ka ji hatta salon muryar da yake magana ta so ta yi kama ga salon muryar malam muhammad awwal adam albani ban sani ba ko kun yi mulahazar wannan a wannan duka na daga cikin abin da nake so na yi magana a kai dangane da wannan dalili malam musa malami na ne kuma a yanzu haka ina karatu a gurinsa amma alhamdulillah har kullum duk inda na sauka nakan yi alfahari da malami na domin na farko dai ya ɗauke ni a matsayin ɗalibi amma kuma kamar aboki in ban manta ba jiya a markazin salafiya abin da yake cewa shine ni abokinsa ne kuma abokin karatunsa to idan malamai suka yi magana baka cewa ba daidai bane sai dai ka ce maganar haka take sai dai akwai abun dubawa to a kashin gaskiya saboda Allah ni ba abokin malam bane idan ana nufin abota ta wanda suka taso tare ko suke mu'amala ta aboki da aboki balli ɗalibinsa ne kuma ya karantar da ni har yanzu kuma yana kan karantar da ni a ƙarƙashin wannan karantarwa ne har ubangiji maɗaukakin sarki iso mu wannan mataki da wannan matsayi to amma abin da ya faru shine farkon ɗumin kirji da zafi na karatu da muka taso da shi Allah maɗaukakin sarki sai mana wata gamdakatar wanda har yanzu nake gode wa Allah nake kuma ƙara gode masa akan wannan gamdakatar ɗin da ya mana musamman ni da nake magana lokacin da na fara harkar karatu wanda mahaifina Muhammad Murtaba malami ne malamin ƙur'ani. kuma babban malami daga cikin malaman da suke jihar kano a local government ta ajingi local government kuma a nan ya gama hidimarsa ta karantarwa har allah maɗaukacin sarki ya ɗauki rayuwarsa wanda bayan na taɓa kaɗan daga cikin karatu a gurinsa kafin ya rasu yana cikin rashin lafiya ta rasuwa ya min wasiya kan cewa ko in ce ya bar wa mahaifiyata don bai rasu a gabanmu ba kan cewa daga zara Allah ya ɗauki rayuwar shi to baya bukata mu tsaya a nan cikin garin ajingi domin ci gaba da karatu yana so mu bazama duk inda ake neman karatu mu je mu ɗora inda ya tsaya shi wannan wasiya tasa da ita nake aiki har na shiga cikin kano allah maɗaukakin sarki ya sa na samu abin da na samu na karatun alkur'ani daga nan na garzaya na tafi gurin kakana da yake cikin garin gombe wanda har yanzu yana nan na karasa karatun alkur'ani a gurinsa to a daidai wannan lokaci sai ubangiji maɗaukakin sarki ya tsinkayar da mu akan sunna ina jin ma labarin malam muhammad awal adam albani amma ban taɓa jin kasa ɗinsa ko da kwaya ɗaya ba amma ina jin labarbarunsa ta nahiyoyi mabambanta da kuma maganganu mabambanta in na game da ahalus sunna wanda yake kan tafarkin sunna sai ya ban labarin malam a bisa shi yadda ya fahimce shi haka kuma idan na game da ɗan bidi'a, da 'yan son zuciya da 'yan gutsuru tsoma da 'yan tsugudidi da 'yan ba a kasa da kai ba balle ka ɗauka su ma sai su bada labarin malam a bisa yadda suka fahimce shi to ni cikin ikon Allah sai na ji abin ya ratsa ni sai na ce to ni mutumin nan da ake ta faɗin irin waɗannan abubuwan kan ya za a yi mutum ya san shi hakikanin sani a lokacin ba da ko naira ɗari da za ta kawo na zariya ballantana na zo ba da wata hanya komai saukinta wannan hanyar wanda za ta kawo ni ganin nan kuma ban san mata ina zan biyo ba amma na tashi tafiya sai na fara tikitawa idan an zo sai da kasusuwa kasadin mala albani kasadin mala albani shiru wanda na taba tsankara wata maganarsa da yake faɗa cewa galibi kasusuwansa na karantarwa dama ba a cika yada su ba makiya da kuma masu zafin kai na addini sai sun ji kasa da aka yi raddi ko aka ci ubansu sannan sai su ɗauka sai je su ta yadawa sai wannan ta sa da dama daga cikin awa da kuma malaman da ba su zurfafa cikin karatu ba da kuma wanda ba su da gogewa cikin binciken halin mutum ke suka dinga fassara malam da irin waɗannan abubuwan da suke zina raddodi da yake yi akan wasu munasabat da wasu dalilan da ya jawo shi dole ba tare da yana so ba don ya mai da martani akan irin waɗannan abubuwa amma rashin saninsa sai ka ɗauka cewa shi babu abin da yake a rayuwarsa ta karatu ko ba abin da yake gabatarwa na karantar da al'umma sai dai kawai ya dira kan suwa ne ya mutsutsuka suwa ne ya yi daga-daga da suwa ne shi ne kawai aikinsa to ni da Allah ya taimake ni sai na fara cin karo da ɗaya daga cikin kasusuwansa na karatun ahkamul jana'izi wa bid'uha li fadilatu sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala wanda shi ma kasa na same shi a daddafe ba farkon sannan can gaba kuma ya kusa karewa shi ma babu sai ɗan tsakiya kaɗai shi ne kaɗai karatun yake ciki duk an goggoge shi duk wata magana ta alkhairi an goge ta an kawo inda malam ya dira kan wata matsala wanda wannan kasa cikin ikon Allah da na saka shi a gaba sanda na haddace shi tun daga harafin farko har na ƙarshe wanda malam ya faɗa farkon abin da na fara ji a cikin ɗin da na saka shi sai na ji malam yana cewa almas'alatu sadisa wa sitto mas'ala ta sittin da shida ko da uku wani abu makamancin haka sai ce wa izajita ma'ad jana'izu adidatun minar rijali wan nisa'i sulliya alaiha salatun wahida وجعلت الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام وجنائز الإناث مما يلي القبلة سيتي وفي ذلك أحاديث الأول النافع عن ابن عمر أنه صلى على تسع جنائز جميعا فصفهن صفا واحدا حملت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن الله يقال له زيد وضع جميعا فقال رجل فأنكرت ذلك وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة فقالوا هي السنة ko dai wani abu makamancin wannan wannan shine abin da na fara cin karo da shi a cikin wannan kasar na dinga bin wannan kasar ina jin sa har ta kai matakin da cikin ikon Allah kaf gaba daya babu arafi kwaya ɗaya face sanda na haddace shi to daga nan cikin ikon Allah sai kasusuwan malam suka dinga zuwa mana muna samu muna bibiya muna bibiya muna bibiya har daga ƙarshe dai sai muka fahimci to irin abubuwan da wasu suke zuwa suke faɗa akan malam tsakani da Allah ba su fahimce shi bane kuma ba su je suka zauna a gabansa ko kuma suka san haƙiƙanin abin da yake karantarwa ba kaɗai makiya ne suka ɗauki wani salo na turmushe wannan da'awa shine na yaɗa kasusuwan da kaɗai matukar ba karatu kai ba idan ka ji su kawai za ka yi kwandamin ɗin malam cewa ba abin da yake sai mai da martani ga yan bidiya to amma mu alhamdulillah tun farko sai muka yi wa abin kyakkyawar fahimta wannan ya samu kai ta bibiyar abubuwa ire-iren waɗannan to sai ta kai matakin da tun da mu 'yan tsaki ne a cikin harkar ilimi karatun bai je ko ina ba to duk inda muka taso za mu yi nasiha sai mu je sai mu yanki wani abu da muka ji malam ya faɗa sai mu je sai mu dira a masallaci sai mu yi dama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wannan jama'a a takaice nake kawowa shine babban dalilin da ya sa. aka laƙafa min suna albani saboda bibiyar kasusuwansa da laƙanto abubuwan da ya faɗa da gabatar da muhadarat da shauransu ƙarƙashin abubuwan da na malam yana faɗa kuma alhamdulillahi rabbil alami idan ubangiji ya so ya datar da kai to sai amfani da kwakwalwarka da basirarka wajen faɗin gaskiya zan iya rantsuwa da Allah duk abin da na ji daga bakin malam wanda na san na yi magana a kansa ban taɓa faɗin saɓanin wannan abin da shi malam ya faɗa ba wanda in gina wata magana ƙarƙashin abin da ni ban fahimce shi ba ko kuma mafi karanci abin da nake in ma ban fahimta ba to sai in karantar da shi yadda na ji sai in wuce ka ce akwai tambayen ce babu amsa ba shi kenan ba dole sai ka banda aiko to jama'a tsakari da Allah kusan shekaru goma sha biyar zuwa sama da haka mun ci moriyar karatuttukan malam ni dai a takaice wallahi babban abin da ya zafurar da ni kenan zuwa ga neman ilimin addini kuma na ci albarkacin haka kuma har yanzu ina kan ci domin har yanzu muna da kasusuwan malam duka wanda muke bibiya muna ɗauka domin malam yana da wani tsari wanda kaf malaman ƙasar nan kaf gaba ɗaya wallahi babu wanda ya tsaya akan wannan tsari kuma wannan tsarin ina mai tabbatar muku da izinin Allah wallahi zai ce maka ba yanzu ba har nan gaba Shi ne tsari na ɗaukar karatu a kasar bisa tsarin da ya kamata amma sai ka je ka samu kasadin ɗin malami ko da aƙalla ko da karantarwa yake sai ka ji ba muƙaddimar karatun sannan ko babu cikato haka ne ko ba haka ba amma na baka namini babu wani kasar in dai malam ne ya ɗauke shi a cikin darul hadisi salafiyya daga farkonsa har ƙarshensa za ta ji shi sannan babu wani abu da zaka ji na so ko wata kora don haka wannan zai ba da damar hatta waɗanda ba su samu dama na su iso wannan markazi domin ɗiban ilimi daga bakin malam ba za su iya amfana koda da kashi 60 zuwa 70 na cikin abubuwan da malam ya karantar akalla in ma ba su samu 100 bisa 100 ba to kaga wannan tsarin tsakari da Allah na taba jin wani kasa ɗin malam gaskiya dokin karfe wanda ya faɗi tsare-tsaren da awarsa da dalilin da ya sa baya amsa gayyata da dalilin da ya sa ya hana duk wani mai ɗaukar kasar ya zo ya ɗauki kasar ɗinsa kasusuwa ne kusan guda biyu zuwa uku wanda ya maganganu sosai kuma na bi shi tun daga farkonsa har ƙarshe alhamdulillah wannan tsarin da malam ya tsayo akai ya taimaka wajen karatuttukansa a yanzu Lamini ne duk a Najeriya ce babu wanda za ka same shi da wannan abin in ba shi ba muna masa addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah maɗaukacin sarki ya barbada albarka a rayuwar shi duniya da lahira ya'yansa da zurriyarsa da duk waɗanda za su biyo bayan sa tun daga ɗalibai muna fata Allah madaukakin sarki ya sa albarka a cikin su Allah ya amfani da su kamar yadda ya amfani da su da mahaifinsu wajen siyar da wannan addinin gaba abu na kusa da na ƙarshe lokaci ya tafi shi ne. shawarwari ne nake so na ba mu a matsayinmu na ɗalibai a shekenan wannan yana nuna mana duk wata kafa da ake neman ilimi ta hanyar mu ka gaba mu zo zariya ba amma mun ci albarkacin da'awar malam albani a zariya ashe akwai kafofi da dama na samun ilimi da karatu wanda wannan zai tun maka kamar kilo ne ko kamar wata hanya ce wasila ce za ta sa kuma ka je ka buɗe littattafai gaban malamai domin ka ji abin da shi yake faɗa haka yake ko ba haka yake ba ma akhadna min haythu akhadhu abinda malaman farko suka yi za su ɗauko ne daga inda kai ma ka je ka ɗauko to wannan shine malam musa adam allah ya saka mishi da alkhairi cikin wannan tafiya allah ya haɗa ni da shi ya zaunar da ni ya ci gaba da karantar da ni kuma har yanzu muna karatu da shi a majalisinsa kusan ma ni ne kusan shugaba na majalisin gaba daya alhamdulillah har ta kai matakin da yanzu wai mu ma muna iya tara wasu mu karantar da su wannan ba karamin alkhairi ba ne babu abin da za mu yi waɗannan bayan allah sai addu'ar alkhairi kuma babu wani abu da za mu biya su da shi sai addu'a sai fatan alkhairi muna musu fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljanna abinda zan faɗa dangane da shawarwari a kashin gaskiya saboda Allah mu ɗalibai mu ne waɗanda ya kamata mu samu shawarwari kamar yadda malaminmu ya faɗa na yadda za mu yi mori wannan da'awar da wannan gudanarwar da irin waɗannan tsare-tsaren da ba kowane irin malami ne yake tafiya a kansu a wannan ƙasar ba muna neman shawarwari daga malam ko da ba yanzu ba ko da zuwa gaba kasantuwar a yanzu akan hanya ake abu na biyu ɗalibai yan uwana ɗazu na faɗa a markazi na malam ainihin wato muhammad awwal abubakar mai shago cewa akwai ɗin da na ji na malam na muƙaddimar tafsirinsa na goma. yana magana akan cewa babu wata matsawa da ba a yi masa ba a kan ya koma don ci gaba da karantarwa a jami'a ta jami'atu ba. wanda manya-manyan malamai da yake tare da su suka yi ta masa wannan amma ya shi a duniya babu inda zai yi aiki sai a najeriya a najeriya ma kuma sai a zariya ma'ana min ha halaka naku وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ووالد وما kenan كينكم to kaga a lokacin sai mana yake cewa wannan ya faɗa ne ba dan alfahari ba tahaddufan bi ni'matillahi la fakhar cewa in har ɗalibai za su nutsu domin su ɗebi karatun to su ba, in ba haka ba kuma har ya kai matakin da ya bar cikinsu ba su tsaya suka nutsu ba to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'u sai kawo misali ya ce gashi nan an waye gari manya-manyan malamai a ƙasar nan yau sun kwanta sun mutu babu waɗanda suka tsaya akan kujerunsu babu waɗanda suke iya gadon iliminsu babu wanda suke tafiya akan manhaji da tsarinsu buga misali da maiduguri ta yanzu kamar ƙasa irin maiduguri a ce malam ja'afar ya rasu amma sanda aka zo aka sake hayar wani malami daga kano sannan ya je rike tafsirin malam ja'far wannan ba abin kunya ba ne jama'a mutum ya share sama da shekara goma yana irin wannan a cikin ku amma kuma a rasa wanda zai gage shi Allah ya saka mishi da alkhairi daga karshe ina mai fatan alkhairi wa malam da kuma wannan markazi da kuma wannan guri gaba daya da fatan Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka mu kuma Allah ya ci gaba da amfanar da mu da abubuwan da muke amfanuwa da shi muna daga can sannan in har akwai wannan damar muna fata Allah ya ba mu damar da zamu tattaro ya namu ya namu mu zo mu sake wa malam anan don ci gaba da abin da muka fara ɗauka a gurinsa ta hanyar jinsu a kasusuwa da kuma kafofin yada bayanai na zamani Allah ya samu dace za kuma ma indiyo billahi taufik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. malam adam albani daga gombe Allah maraukakin sarki a saka da alkhairi kamar yadda ya ishara hakika ya yi bayanai waɗanda ba sai mun waiwaye su gaba ɗaya ba sun gamsar kwarai da gaske kuma ikitirahin shi da ya cewa akasin abin da ni nake magana na cewa muna neman shawarwari hasali su suke neman shawarwari wato ita shawara kowa yana iya ba da shawara kuma ta zama ta yi amfani shi yasa Allah maɗaukakin sarki siffanta rayuwa annabi da sahabbai da cewa wa amruhum shura nahu? sannan Allah ya umarci annabi da neman shawararsu da cewa wa shawirhum fil amr waɗannan duk suna nuna mana muhimmancin mubadala ko kuma musayar shawarwari a tsakanin waɗanda suke masu ƙaunar juna ne haka muka ga manya daga cikin malaman salaf irin su fa suke cewa shi dai mutumin duk da ya nemi shawara lallai aikin shi ba zai ɓaci ba ko da ike asirin shi zai bayyana to dama ɓacin aiki ake gudu kuma gyaruwa aiki ake nema idan aikin ka yi gyaru baka da wani sirri da kake tsoron ya bayyana malam musa mun gode ai malam adam mun gode yanzu sai dokta ni dokta al'amarin shi na kasa ganewa naga ta yi sai a ce dokta colon to kuma suna ne na bare-bare kuma sai a ce sarkin fulani kuma ya ce shi ya naɗa kanshi amma ya ce wai sarkin gombe ya yadda to ni al'amuran sun cuɗe na kasa gane <laughs> mutum ya naɗa kan shi sarauta a fadar fulani kuma ya ce wai an yarda to ban sani ba yadda aka yi dai ko kara aka yi to dokta dai in ka zo ka kara mana bayani kwarai da gaske Allah ya ce maka bismillah to kuma gama ka ce min raba ne ko ku ko a gane ya koro ka kalin wuri mu ruwa a yau ko ne Ka gani shehun barna ne ya koro su a har shehun ma ku zai guda ya lokacin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a gaskiya ne ban san me zan ce ba saboda ga shehin malami shugaban tafiya ta yi magana wannan alaran mahafifin Kur'ani kuma mai makaranta sama da yara dubu uku ya yi magana wannan shi limamin juma'a ne kuma yana da majalisar da yake karantarwa to ni direba ne kawai a tsakaninsu ni direbansu ne sau da ka ni ban san ce ba wannan fage ne na malam so amma alhamdulillahi ni allah sa mun son malaman sunna ne don da malamin sunna ake na tare da shi jiya malam musa da mai fula yana fada cewar kullu na ka dauki hutu idan daurawa ya zo na hidima da shi to ba wai in daura ya zo ba ne ɗai shekara goma sha ɗaya ne nake tasowa daga gombe in ɗauki daurawa a kano in kai shi gombe har sai an gama azumi na dawo da shi kafin in koma to da zan yi auren 'yata last may da ya wuce na 2013 sai ina da buƙatar in kawo malam albani zaria gombe saboda a lokacin ya fi shekara goma je gombe ya yi karatu ba ni kuma na da shauƙin in kawo shi saboda an san alakata da malaman sunna wannan karatun da malam albanin gombe yake cewa ya samu mukaddamar sana anten sai da wani ya ɗauko a memory card don kwana uku aka yana mukaddama din cewar shi karatunsa ya yi ne don mutanen zare mutanen zari zai karantar ya ce yanzu wannan kake ce wai za ka iya ɗauko shi ka kawo shi gombe na cin sha Allah zai zo to na rasa yadda zan yi na yi magana da malam musa adam hulan ma shi ma ya fi karfinsa sai na yi magana da malam isa alifan tami yana london yana ingila yana karatu sai na buga marwa na ce ga bukata ta to shi kuma matsayinsa na bakulata ni talaka na ne ba zai haya abin da zan ce ba zai haye abin da zan ce ba saboda ka shi ya hada alaka ta da malam har na samu lamban malam muke waya da shi kuma Allah ciki ikonsa aka yi nasara ya je ya gabatar da lecture a Gombe ya dawo lami lafiya ka daura aure amma laimi afuwan ba zai iya tsayawa saboda a samu daura aure mu don wannan karatun da yake nauken muka yi masa afuwa ne to tun lokacin muka shirya cewar insha Allah za mu kawo masa ziyara nan to tun lokacin da malam Musa Adam mai hula da shi albanin Gombe ba su bari na huta ba babu haduwan da za mu yi ba su tambaye ni yaushe ne ne tafiyan mu yaushe ne ne tafiyan mu ce musu ku hakuri insha Allah za a ji to yanzu da Allah kawo lokaci gashi mun zo to malam ni malamai dai sun yi addu'o'i sun yi fatan alheri ne ma ina fatan alheri kuma ban san me zan ce ba a shawari amma mu ne za mu zo mu nemi shawari saboda muna da wani council a gombe muna kiransa council of the hour and guidance amma kwanan nan mun canza suna da muka yi registration da corporate affairs commission sun canza mana suna zuwa da'awa and relief organization sun hana mu musa council din wato su station da haka din muna da gidan marayu da muka gina wanda shi malam ya ji ya gani a yanzu haka akwai marayu din sama da talatin yan yara ne wanda ba su ci shekara hudu zuwa biyar ba da wurin kwanansu da makarantarsu da kuku mai dafa abinci da mai musu wanga da mai wanki da malaman makarantarsu da komi a wurin yanzu mun ci gaba har an ware hostel din mata daban na maza daban sannan mun gina one block of two classrooms sannan mun gina a acquisition center su yaran ba su fara morarsa ba amma akwai sababbin musulunta da suke mu saboda mu a can idan mutum ya zo ciya musulunta ko mace ko namiji to muna da kwantar kwamiti a council na muna da kwamitoci sun kai guda goma sha biyar to kwantak din su ne wanda za su samu iyaye saboda muna da experience a baya in mutum bai ga ɗansa ba ko irinsa ba sai ya je wurin 'yan sanda ce an sace yaron su ko an sace yarinyarsa sai a yi tabbala'i da yan sanatun da su ma ba ba bane kuma ba sun abin suke ba to wani din sai ya koyar mana yau da gobe an ce shi experience ba a koyon sa aji ko ba a sayar sa a kasuwa you just have to go through it sai ka bi ta cikin sa ne to haka yasa muka samu kwanta kwamiti sunan da za su ce su samu iyayen kuna da yaro kaza ko yarinya mai suna kaza eh to tana wurin mu yanzu ruwa musulmi ce ta zama su matara tare da mu wani lokaci sai ga kamar za a dauki bindiga ai ta fama ai ta fama haka dai za su hakura to a wannan sababbin musulunta yanzu a lokaci daban-daban daban-daban mun aurar da guda saba'in wasu suna gidajen mazan wasu an dan samu matsala sannan muna da kwamitin irshad wanda shi ma da almustapha shi ne shugaban irshadin wanda suka fita da awa kwanan nan masu dawo daga akwai ibon akwai kwamitin ta alimat akwai na walfaya masu lura da sababbin musulunta musamman matan koransu iyayen suke yi to mutum ya ce musulunta kasa ke shi kawai ka ba shi kalmar shahada sai shekara talatin a musulunci bai san inda ya baro din da inda ya zo din bai san bambancin ba so dole sai ka zauna da shi ka karantar da shi sannan canza musu tarbiyyar nan ba karamin abu bane kuma a cikin su duk daga mukan samu wanda suke wahalar da mu fa wanda za su zo ce sun musulunta a wannan masallacin su yawancin masallacin ba ce sun musulunta to amma saboda wannan kwanta kwamiti din muna iya gane su sannan muna da kwamitin lura da su marayu banda wanda muke da su a gida da muka kebe akwai wanda suke gidan yan uwansu a cikin gari amma iyayen sun mutu ba su da karfi su kuma lokaci zuwa lokaci akan taimaka musu wasu kudin makaranta ne wasu uniform ne wasu littafi ne wasu kudin haya ne wasu abinci na kare daidai gwargwado abin da Allah ya hore akan taimaka musu sannan muna da investment committee saboda ba ma da bukatar mu ci gaba da daukan hula ko mu je wurin mu alhaji wani mu ce za mu aurar da yaran mu guda uku ko guda hudu muna so a taimaka mana gaba haka muke yanzu don ba mu da shi amma sai muka samar da investment committee to mu da muke ciki din muke dan bada contribution monthly wani zai iya bada dubu ishirin wani dubu goma wani dubu biyar haka dai wani dubu daya daidai gwargwaro abin zaka iya da haka ne muke tafiyan sai in wanda ya ga dama ya shigo dan kashin kansa yake barawa mu ba kamar malam bane gaskiya mu muna garwa to amma wannan investment committee committee din mun fara da kudin da bai wuce 300 naira a ah, 300,000 dubu ɗari uku kenan ko to yanzu wannan investment committee in tana da jarin yafi miliyan biyar amma har yanzu mu sa ido akai ba tukuna a dai ci gaba tafiya za mu iso wurin da muke ce za mu daina cire hula insha Allah so kwamitocin suna nan da ya akwai na kamar yadda shi malamin su baki magana muna da sulhu kwamiti wanda mukan makwabci da makwabci a mata da miji a an mutu an bar musu gado a da sauran saka shugaban kwamitin din shi alkali ne na area court sannan maibobinsa akwai lauyoyi guda uku akwai kuma dan jarida sannan akwai shi sakatare na council din shine sakataren kwamiti ne so muna da kwamitoci haka da dama so ina roƙon arziki ne a wurin malam cewar ina so zan ɗebo waɗansu daga cikin esco din namu mu zo mu a sake kara ba mu shawarwari akan abin da muke yi saboda mu inganta shi da kyau ba mu muke ji ba waɗanda za su biyu ruwa ya fi samu yadda muka yi maka kafa su kuma su ɗora aka ci gaba insha Allah wannan shine nake nema izini kenan to ba zan tsawaita ba lokacin sallah amma malam ya ce in yi bayani game da sarauta ta ta fulani na maka bayanin ni da shi amma kila yana so ne ji. na daidai na fara cewar a gombe da inyamuri da berabe da bafulatani da babarbare da tibi duka warware jini su mafulanin ba garin su bane eh ka sha mamaki ko ba garin su bane ai zuwa su kai eh babu laifi <laughs> saboda haka shi malam na ce zo gombe shi ma mu yanka masa wani wuri za mu bashi wani hakalare ba wani abu bane sarkin fadan gombe ne yanzu ba rabe ne kuma wurin uban ya gada kuma dan ina barbare na zama sarkin fadan gombe ya zama wani abu ne da zama sarkin fulani gombe ya zama wani abu ne yana nan na daidai ne da gaske ne nake magana nan to malam kaji sarauta ta ta fulani ba wani ji a ciki kuma har gaban sarki an yi magana ba ta tabbata ba kai kana ta raba wasu kuma <laughs> sarkin ya san magana ba eh, ya amma bai yadda ba ai ba ne mai yadda sa malam <laughs> to assalamu alaikum wato to Allah ya saka da alkhairi dokta da farko barin dan amsa wasu abubuwan a gurguje a shirye nake insha Allah da duk lokacin da kuka kintsa kuka tawo insha Allah ta'ala dan mu zauna da sauran waɗancan kwamiti domin kamar yadda nace lokaci ya yanzu ni na samu natsuwar zama a wuri guda saboda haka babban abu dai in samu lokaci da za a iso din musbakan kafin a iso ya zama na da masaniya na biyu wato tsakani da Allah jama'a north east da north west ba su ɗaya da north central ba in ka kama hanya tun daga bauchi gombe taraba da adamawa maiduguri yobe waɗannan na gajin su ne jihohin arewa maso gabas ko ba su ɗaya da jihar kaduna ba ba ma su ɗaya da jihar kano ba hata a nan da muke kira North-West ɗin da sauransu wato hakika dokta za ka yi mamaki in na ce ni kaina da a wannan wurin naku na tsoro to ba wai karbe ba a zan iya zuwa an samu masu mulkin kuma kamar gwamna ko wani minista na wurin in ce wane e yi mini kasa saboda na mu'amalanci mutanen wurin bayan nan da na mu'amalanci mutanenmu yanzu kai ga ka medical doctor amma ka haɗa kanka da malamai da ɗaliban ilimi su ne abokan harkarka domin kuma irinka a nan kyamar malamai suke da masu harka addini kallon reni suke musu da wulaƙanci ah, idan ka tafi yanzu siyasar ku